रगरी mun kun kyautata mun kuwa kun nuna mun mutunci ka cire min ɗan takarata daga sunayen jadawalin wanda za su tsaya takara kai kuwa kunya ba ka ji ka ce ka haɗa ido da ni mu zauna kujera ɗaya da ni da kai da wani ido za ka kalla saurare ni ka ji abin da zan gaya maka na farko ba ni na cire shi ba jam'iyya ce ta cire shi na biyu an yi la'akari da cewa shi ba shi da magoya baya da yawa shi sa aka cire shi aka kawo wanda yake da magoya baya aka sashi a position ya kamata ka fahimci haka magoya bayan banza magoya bayan wafi mu za a gaya magoya baya ka manta ni gwamna no is gwamno shekara takwas kuma kafin kai wannan sanata din na ɗanɗana zakin sa kafin ka san waye rep na yi rep kafin ka san me ɗan majalisa na yi dan majalisa duk a jihar nan ko ka manta your excellency duk me kawo waɗannan maganganu haka cin amanar da na ga za a yi min ita ta kawo wannan maganar ah, ai da ban nuna ma ya tsaba with due respect your excellency na fahimci cewa ni na zo maka da maslaha amma kai ba abin da yake ranka ba kenan to kai eh. kusan kuya min da shi gwiwarsa a ƙasa ah, ah, kuya guri ya excellency menene haka ku ɗaga min kansa ku tuya kansa gabas ku tuya kansa yamma arewa ku bari ku bari kusub ku bari mana to ku ɗaga min shi dan Allah me haka ku yi masa lilo ku yi mun lilo da shi lilo ah. iya da baba ku yi masa lilo iya da baba ya excellence ku yi masa lilo iya da baba dan ah. ku ku tsaya ku tsaya shi ya excellence! ka san consequences din wannan abun da kake sa mun ka san me zai faru da kai idan na ga hukuma consequences din ne yasa ne ma haka saboda yanzu zan iya maka kamai wani bai gani ba ina da damar da zan sa a batar da kai mutane nawa muka batar mutane nawa muka sa aka daina jin dore su wannan ina so in nuna ma so mun taɓa ne in dai ba za ku ba abin da nake so ba amma kar ka manta ni ke akan kujera kuma ni ke da damar da zan sa a yi abin da nake so saboda na zo inda kake babu damuwa kai ɗan siyasa ne ni ma ɗan siyasa ne we live to see zo ka ɗau hularka zo ka ɗau hularka zo ka ɗau hularka to idan kana so ka san ko kuna so ku fahimci yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yaya soyayya ta su take hmm. to soyayyar manzan Allah ba ta tabbata don yawan sallaka ko ba ta tabbata don yawonka a gari kana kuwa kana kiraye-kirayen sunansa hmm. ko waɗansu abubuwa matar kama da wannan sai dai tsantsar san manzan Allah ta tattara ne gurin biyayya gare shi na'am kafin mu yi magana a kansa mm. waye manzan Allah dukkaninmu nan masallacin nan duk mun sani mun karanta mun sake karanta mun sake karantawa mahaifiyarsa aminatu mahaifinsa abdullahi mm. an haife shi bayan mahaifinsa ya rasu kuma mahaifiyarsa yana ɗan da haihuwarsa aka ba da shi reno mm. yana ɗan shekara hudu ya dawo hannunta ya shekara biyu a hannunta ya rasu ya fada hannun kakansa abdulmutallif abdulmutallif ya rene shi tsawon shekara biyu shi ma ya rasu mm. sai dan uwan mahaifinsa abu talib ya ci gaba da renensa a nan ya rene shi ya rene shi yana koya mar kasuwanci yana sansa yana kula da shi baya fita sai tare da shi idan manzala zai shi kansa abu din baya iya bacci sai manzala yana kusa da shi abu talib ya koya mar kasuwanci yana tafiya da shi har wata rana ma ya je wani guri da aka ba shi mamaki a wata gindin wata bishiya da aka ce ya zauna yana hutawa har mai gadin gurin ya zo ya fahimci a gurin yake wani bakira ya ce da shi ka kula da kaza ka kula da shi ya ga wasu alamomi a gurinsa mm. ya ce to ka kula da shi akwai yahuda kan su kashe shi to nan zai sa an ce kalaba to daga ƙarshe dai har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nubuwa ta zo gare shi hmm. to wannan hali da yake tare da dan uwan mahaifinsa a nan ya koyi kasuwanci yana zuwa kasuwanci sai na na khadija ta nemi tana jin labarin sai yau hasa ce a nuna mata a haɗa ta da shi ina so za ka dinga yi min ciniki ka yi kaza ka yi kaza duka aka yi waɗannan abubuwa da ya je ya dawo ta ga cinikin an yi riba ta ga gaskiya ta ga amana ta ga kaza sai ta zo take ba da labarin bawan allah nan kaza kaza kaza ƙarshe dai ta bayyana tana son ta aure shi aka zo aka gaya masa aka ce to yaya ce idan ita ce ta ce sai a ce na'am na'am na'am aka zo aka samu mahaifinsa da ma'ayan uwansa da iyayensa aka zo aka kulla magana yana dan shekara 25 tana shekara 40 a nan kasar mu ta Hausa ba zai iya wannan ta ba shekara ashirin ke ta ba ba shekara zai ne tana shekara arba'in yana ashirin da biyar mm, mm. haka ya aure ta kuma duk 'ya'yan da manzan allah ya haifa banda ibrahim mu'azzam shine na mariyatar gabatiya duk ita ta haife su so kaga sai ka ga yadda Allah ya gina manzon Allah da yadda ya ɗabi'ance shi da yadda ya tarbiyyarsa da yadda ya koro abubuwa irin nasa to Allah kaɗai ya ba shi kyakkyawar tarbiyya hmm. saboda haka babu wani mahaluki a duniya da ya samu ta'ada da ɗabi'a da tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan mun ji wannan ko to na yi magana na ce sai fa kana bin ma'aiki sannan soyayyar ka ta tabbata hmm. da yawa a ƙasar nan muna zaƙalƙaliya muna yin abubuwan da suke ba shi ba ne san manzan Allah hmm. nassin alƙur'ani ya fito ƙarara Allah hmm. yana cewa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نعم أتكن nassin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa qul in kuntum تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شikenan idan kun kasance kuna son Allah to Allah ya ce fattabi ka ce musu fattabi'uni hmm. ku bi ni ji manzon Allah yuhibbukum Allah Allah zai so to maganan nan buɗaɗɗiya ce ai Allah da kansa yake cewa inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya keɓanta ba kowa ba da masu imani ake don abin kashi biyu ne ko Allah ke cewa inna Allah wa mala'ikatuhu haƙiƙa Allah da mala'ikunsa yusalluna ala nabi hmm. suna yin salati ga manzan Allah Allah da mala'ikunsa sune wa manzan Allah salati to shine na ce Allah ya ce ya na amanu an shigo cikinmu da waɗanda duk wanda ya imani da Allah to ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu ku masa aminci ku bashi ku taslimi mm. taslima amincewa a ah, so da haka fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wannan shine ah, abin da ya karkata san manzan Allah yana kunshi a gurin yi masa biyayya a dukkanin zancensa yi masa biyayya a aikinsa yi masa biyayya a abin da aka yi a gabansa bai ce komai ba yi masa biyayya gurin kowane irin lamari hmm. to idan aka ce za mu magana akan ma'aiki alaihi salatu wasalam yan awoyin da muke yi biyu ba za su isa ba za mu takaita a nan idan allah ya kai mu gobe dan abin da ya ta sake tasowa kuma sai mu ce wani abu a kai alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salliman taslima malam ya duwa wani ba mista ya haka da ke san wannan mutanen nan ne da suka yi rufin yarinyar nan a wannan aiki ne sun riga sun shiga hannu sai aka yaya da su <sighs> to aiki ki riga kin sani tunda dai ina cikin maganar dole sai an hukunta su sai an daure su tunda na riga na shiga cikin wannan kes dole dole sai an hukunta su Allah sarki kan jama'a duniyar nan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abba na fito. Sau mama na da magana kenan. ɗaya aka yi idan mun daji za mu koma school next week za mu fara exam shine ne ce in sanar maka to sai aka yaya kuma to ina so a taimaka a canja min wayata from 11 pro to 12 pro max <laughs> to an gama sai me kuma sai kuma mota ta da nake so a canja min mota aiki a canza miki mota saboda Allah fa barista yaushe aka siya mata mota har tana tunanin kuma a kuma canza wani motan yanzu a'a ba za a canza miki ba wai doctor me saki ki damun kanki ne kada ki manta ita kadai Allah ya bamu idan ban wadata ta da abin da Allah ya wadata mu da shi ba muka kula da ita wane ne zai mata mm, amma duk da haka fa wannan fa kaman bata ta ake yi fa da gobe fa ya wuce wasa barista doctor doctor kina da wuyar sha'ani dan Allah ki kyale yarinyar nan kin ji ko um husna mamana komai da kika faɗa za a yi miki in Allah ya kin ji ko gaskiya wallahi ba ta yi nan ake mami bye bye to take care of yourself kin ji ko kula da kanki to ka san Allah mm, barista yarinyar nan bai dace a dinga yi mata haka ba fa saboda halin yau da gobe eh bai kamata a dinga sakan mata bakin sai ka kai hakan nan ba fa ki damu Allah ba zai hana mu abin da zamu bata ba kuma kamar yadda na gaya miki ita ce kadai fa yar mu guda ɗaya eh to idan ba mu nuna mata gata ba wa za mu nuna ba a to tun da zancen haka ne ma fa sai an canza mun mota kuma eh. <laughs> to shikenan shi ma an gama <laughs> <laughs> A'a, ni baka mun bayanin kwantenar ku da aka rike ba. Kike ga jahi da da kika ji an yi shiru da zace ai magana ta lafa. Wallahi na mun riga mun riga mun warware yar mata fito suna tana kan hanya. Ai tun da ji shiru na san akwai magana a ƙasa. Assalamu alaikum. A alaikum salam. Sannu mai dota. Sannun ku da wuta. Yawwa. An fito kenan. Ina fito. <laughs> an fito banga ina ina za ta je tana da inda ya wuce gidansu kawarta husuna ne yar yar ki ce gidan gidansu yar amana ai amini ai shaqiqiyar ta ce ai dadi muna shirye-shiryen biki ne to ba bikin ba in ji dai ana da abin da za a yi sabgar bikin ko ko kawai a biki da baki ba wani abu a dadi ba da shi kuma ka gani suka ɗaura nauyin mc kuma ta ce malam ibrahim sharukan take son ɗauko ka san ya iya sosai in ji dai an yi musu wakar bikin a amomi ba a yi ba amma yanzu dai muna ta tunanin wa ya kamata dai a ce ya yi waƙa a'a to kin gani zan ɗauki nauyin waƙa da duk wani ɗawainiya da za a gidan bikin tunda ɗan gidana ne malam ibrahim sharuka gidan biki sai ki ba su a matsayin gudunmawar ki na gode mami shi sa nake son ki <laughs> my daughter <laughs> Ungo. <laughs> Na gode dali. Eh. Na gode. Sai ki sha mai saboda ba kya fita ba kuɗi a hannunki ba. <coughs> To na gode mm, sosai. Da Allah kar a yi wasa ana gama abin nan da Allah kina ganin yamma ta yi gida. A kiyaye da Allah a kula. Sai na da eh. mhm. Ki kula fa da 'yan adaidaita nan saboda su ma a daidaita kuma eh, yan sa karci motar mutum ai kai oh. <laughs> layi sai ki sai su ja miki sai ce na sa masa maki daga dina eh. yaushe rabanki da gidan nan husuna gashi har za ku koma makaranta baki zo ba anya husuna tuba nake mami a ya haƙuri na je ziyara dangin mamana ne shi yasa ok ki ce kin kai zinyi zumunci kenan hakan yana da kyau allah ya miki albarka ya su mamanki kuwa ta ce ma gaishe ki mm. ba na amsawa don ba na cin miƙe ita kanta yaushe rabanta da ta sa waya ta kira ni ko na kira ta ba kasafai nake yawan samun ta ba to aikin san abinka da aikin likitoci sai addu'a ni kaina ban fiye samun wadataccen lokacin ta ba shi yasa da aka yi hutu na tafi gudun kakata eh kuma fa kin yi gaskiya don haka aikin likitoci ya gada ina saki na take tana can tana kwance tana ɗaki je ki same ta daga dina tashi tashi tashi daga dina wallahi bastike ban zaci hakin ban tsoro koyo Allah wallahi kin dau haƙi ba komai yaushe kika zo wallahi na zo tun ɗazu ina falo ne da mawani sai ta ce min kina ci kin san tun ɗazu nake ta tunanin ki wallahi da yanzu zan kira ki a waya sai ga ki kin zo ba wani a baki ne da daga sanin ada kin kira ni ko wallahi da gaske nake am serious to ni dai tsaya ba wannan ba yunwa nake ji me kika dafa hmm, a cici yanzu ma na ɗaura ko gama ban yi ba yan kinga tashi ma mu je kira kani to ai daga dina daga dina la'awal daga dina ah husna ya aka daga dina wallahi yanzu shigowa ta da har zan kira ki ma sai na ji kara wannan ban zai ci ban maka duk ta zo ta hana ni su kuma to ni dai bara abu ki kula da baby ni bara an tafi kici ban gane ba baby ku ke da wa <laughs> haba ke kuma baby ko kara babu kai harkan baby nan fa ba wata kara gaskiya ne to ya akai an sani ya haƙuri mana haba a haba ni dan banza na ya haƙuri ya murmushi na gani <laughs> wannan murmushin ba daga yana duniyar masoya gidan mu za mu je daga dina eh. kai wani irin maye ne an ce ba a son ka ba a kaunar ka ana soyayya dole ne ya kamata ka haƙura ka kalle ka ka kalle ni da kyau kai ka tambaye kalar matar irin ku ba na rasa wanda zan yi soyayya da shi sai kai sun kin fakitin wabi me na sama ya ci bare ya bawa na ƙasa ni zan wuce to kenan ka kula min da kanka ke ma haka <laughs> ina son ka ni ma ina son ki mata ta bye bye bye idan na aure ka na nuna duniya na auruwa sun kin fakitin wofi me na sama ya ci bare ya wa na ƙasa kai sauri ka ɗauki wannan mushen mashin ɗin naka dan na rantse da Allah wallahi idan ba haka ba zan ci mutuncin ka ta yanda ruwa ma sai an tauna ma kafin ka iya haɗewa har kana da abin da zaka zama mutane duk wanda yake tana fa duk wanda zai ce yana son ka koda da wasa yake ya fi makin ka sau dubu ba irin ka nake soyayya da su ba masu kananan motocin ma sun yi kadan su zo su ce suna sona balantana kai sha sha sha lallai mun shiru eh, mu duniya a hankali karmarai na ɗan adam arziki da kyalli-kyalli duk nufi na rabu ne wanda za ka raina zancen banza zancen wofi a gurin mutanen banza to barin gaya muku lallai ya zama dole ku bawa yaran nan takararsa idan har ba kwa son ne zaɓi na dole mana ku za ku gaya mana gari dattijan banza a jam'iyyar banza na ba ku 24 hours idan har ba ku son ku fuskanci fushina yaushe kuka shiga siyasa me kuka sani sai da muka wahalta wa siyasa your excellency ya za ka biyo ɗan mutanen ka ta ɓata ranka haba your excellency me yau irin wannan jam'iyyar nan fa ku ne kuka kafa ta da kuɗin ka aka kafa jam'iyyar nan kuma ka zama gwamna me zai ɗaga maka hankali haka rinka biya waɗannan mutanen da suke yi 'yan kashe mu raba to ai baki san wani abu ba akwai yan siyasa zauna Allah akwai yan siyasa jini wanda ta bi jinin su mu kenan akwai yan siyasar kasuwa yan a ci kasuwa a watsi akwai yan butulcin siyasa to ai wayannan yan a ci kasuwa siyasa a watsi ne su fa kasuwa bukata ne yan kuma tallan kunun zaki a siyasa to wai hajiya ni abin da ike bani mamaki ka jawo mutum bai san kowa ba hmm. bai san komai ba bai san me siyasa ba bai san gari ba ka nuna masa gari wai yau kuma wai shine zai zo wai ya zo ne ba ita fa siyasa yar halacci duk wanda ya butulce masa wallahi sai ta nuna mishi kuma duk wanda ya ɗauke ta yar halacci sai ta nuna mishi halacci me siyasa ba ta yi maka ba alaji ka daina ɗaga hankalinka excellency kai fa kai ne jam'iyyar nan da kuɗinka aka zuba aka yi jam'iyyar nan kuma ka zama gwamna your excellency kuma kai kake da grassroots mobilization ba wanda ya kai ka mutane na ƙasa ƙasa 'yan dangwale ai tsiyar nasarar sai za shi gida za su ga abin da zai faru ai abin da ka dama a cikin jam'iyyar nan wallahi dole su shata first lady barin gaya miki akwai ɗa akwai muna ɗa akwai ɗan halak kuma akwai 'ya'yan nasir akwai ɗan sunna kuma akwai ƴaƴan nasir na ne ki duniya to ai sun suka kauri a siyasa amma kuma mai gida baka san wani abu ita fa siyasar nan yar halakci wallahi duk wanda ya mata halacci sai ta yi mishi duk wanda ya mata butulci wallahi sai ta butulce mishi ka kwantar da hankalinka kai kake fa da na ƙasa 'yan dangwale me baka yi ba lokacin da kuke neman ku kafa jam'iyyar nan don Allah idan baki manta ba gidana na gezawa wanda jikinsa da gidan gona da zan siyar mai kika ce cewa ne kar ka siyar na rinka maka maganganu har ka ji haushi na a girman Allah so ayi saka ci kuɗin su ne suka ci mani amma mai gida nan kwalin shaida ne a nan maka kasa kuɗin me nake so da kai eh. ita siyasar nan da yin ta kai baka more ta ba sai ka ji bakin ciki dan ba a yi da kai ka gina gidan mu sola mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu saka sutura mai kyau duk wata sira da ake sakawa ta da yake sakawa a duniya ya mace ko namiji muna sakawa me ya zai mana zafi ni ba na son ka daga hankalinka saboda tsiyan na sare sai za shi gida gaskiya ne excellency ka kyale su kuma kai fa ka san bakin zaran gaskiya ne kai ka san bakin zaran ba wani <laughs> <laughs> dadi alaikum assalam awal na'am ya aka yi eh na shirya na ce bari na zo na ga muku zan wuce yanzu za ka tafi school ɗin kenan nawa ne zai ishe ka dubu ɗari takwas a yushuwa awal abin da nake so da kai don allah ka kula da kanka ka san dai idan mutane akan me yake so ake a jikiris a gare mu don allah don annaba awal ka kula da kanka yadda na tura ka karatun nan ka mai da hankalinka ka nemi ilimi ka duba akawun ɗinka na tura ma 2 miliyan thank you daddy to ka gani miliyan biyu aka samu ka motocin naka duk lafiyar su kalau duk a gyara suke duk ba alhamdulillah da duba waya ta zan duba na bar waya hello barista bello kun gama komai are kar ka daga musu kafa fantastic ja ina so kar ka daga musu kafa a haba kar ka daga musu kafa jam'iyya ta ni ne fa ni yanzu sai a jam'iyya your excellency Allah ya taimake ka haba first lady ni na yi kama da mutumin da za a rena wa hankali gaskiya ne ai ban yi kama da mutumin da za a razana ba sai dai mu mu razanar da su wallahi gaskiya ne excellence mu ba wanda ya isa i gaya mana siyasa a cikin kasar nan tun dp muke siyasa tun muna zuwa ana yin siyasa mutane suna gudu ana bin mutane da katakwaye ana kilasu muke yin siyasa muke fitowa ake dama da mu ba tsoro har siyasa ta zama mutum har ake cin gajiyar siyasa hajiya sai da ne kwana takwas a ruwan jakara ina nutsu in na da kaina in koma a cilla mun dan abin da zan ci in ci kawai saboda me kafin kai gaskiya ne gaskiya ne sai da aka gangarar da ni a dala na gangaro na koma a gangaro da ni sau bakwai ana gangaro da ni daga dala sau bakwai goron dutse sai hudu kuma ka koma in koma maciji da kike gani wani abin in ana cin ƙuri ba a tona cikinsa maciji ya fito da harshensa na fito da harshe na an yi lafiya ba don komai ba domin me razani ba a shiga da wadan ƙarya ai a ɓaɓɓara kan rago a daddanna abubuwa a danna sunayen wanda za su ba mu matsala so nawa muna yi don mace mulki me za a gaya mana hakura da kike gani sai da aka yanka min kora na ci naman ta ɗaya na ji da na fito tsara ito me za a gaya ya haƙuri excellence. haba bari kawai da Allah hakura na ci so no to Allah ya tsare alaji an da su cin kura <laughs> to ai abin ne ko big na gode da ziyara kada ki damu ni ne da godiya da kika bani damar da na zo na ganki kai dai ni da kullun ka san babu inda nake zuwa ina gida haka ne anyway ina son ki ni ma ina son ka da yawa ko kaɗan kai ma ka san baya misaltuwa ai <laughs> to vuoi, matsala zan tafi sai mun yi waya to shikenan bye bye bye to ka tafi mana ai sai na ga komawar ki cikin aminci kamar yadda kika fito guri na cikin aminci kai dai sai an jima <laughs> bye Hello? Hello? Hello? Malam lafiya? Lafiyar ce ta kawo haka. Idan ba za ki damu ba ina son za mu dan tattauna da ki. Wace irin magana kake son yi da ni? Ba kai ne na gani yanzu a kofar gidan su Sakina ba? Ni ne, amma ba budurwa ta bace. To idan ba budurwar ka bace, wace ce ita da kullun kake zuwa zance gurinta? ɗi ta ce akasari idan kika ganni ina zuwa ne mu dan tattauna saboda muna group discussion. Mm. Ki bani dama za mu yi magana idan ba za ki damu ba. kawai malam daga gani na yau sai ka ce kana so mu tattauna kai wani irin mutum ne ka kuma me alaka ta da kai idan kika ce haka hakan yana tabbatar min da cewa dama ke mata ce wadda ba kya girmama dan adam saboda duk lokacin da na ganki a kofar gidan nan ina ganin ki ne kina cin mutuncin wa'anda suka zo gurin ki hakan ya faru akan ido na ba so ɗaya ba ba so biyu ba ina jin ka faɗi abin da kake so ka faɗa ki bani dama don na tabbatar da cewa ba za ki ce ba iri na kike nema ba Ban gane me kake nufi ba. Ina son zuciyoyinmu su zama aminan juna. kawai dukan yanayi ko ina haɗari ba zan bari ke ba Hello? Oh, eh. eh na gama haɗa kayana kai kaɗai kawai nake jira. Ba zan bari ke ba. To sai ka zo. Ah. <laughs> Yau sai kwanan school. Oh, a'a ah. awal na'am ina za ka je kuma kake sauri haka wallahi ina dan a'a ina za ka je kuma ka riga ka san yau ne ranar da za ka tafi <laughs> wallahi umma budurwa <laughs> ne zan je ne mata sallama budurwa kuma ina husunan kuma ka kai ta a ah, nan husunan friend ita ce au friend ɗinka ce Allah ya iko to shikenan ni dai abin da nake so da kai duk abin da za ka yi ka je ka yi shi ka kare ka san baka da time ka san dai yau ne lokacin tafiyar ka ko kuma ka san abin da za ka yi kai wasa da wannan damar sai ka dawo bari ɗauko jakan na ɗakin abba to shikenan bai mm. damuwa ta ɗaya an ka makaranta mecece damuwar kada ka koma wata ta kwace min kai ka fi san kai kalar da mata suke yayi ne <laughs> ki kwantar da hankalinki kuma me yasa kika ce za a kwace ni me zai hana idan ka bata dama tunda ka ga nayi nesa da kai idan kin yi nesa da ni ba shi yake nufin cewa na manta da ke ba zuciyata tana tare da ki kuma insha Allah zan kula miki da kaina ba za ka gane irin illar da son ka yi wa zuciyata ba da za ka fahimci halin da nake ciki ba za ka yi mamaki idan ka ji na faɗi wani abun ba haka ne ni kuma gani nake kawai na san yafi haka dai ka ce ko kuma na ce kanka ka sani kada ki damu insha Allah zan kula miki da kaina sosai Okay, ina kaunar ka ni ma haka zan zo na wuce gida saboda na san yanzu haka mama tana can tana jira na ni ma zan tafi ne ba don san raina ba don ya zama dole ne daga dina ina fatan dai baka manta ba ne sweet ne birthday dina no no no no ban manta ba kada ki damu idan na je makaranta za mu yi magana so shekina hmm. to yayi karko auren maza a yau kin gada gadina gidan maza mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin alaikum assalam malam san da zuwa. Yawa. Ka shigo? Bismillahir rahmanir rahim. Da lafiya. Lafiya. Sani. Nika dai. Ina Ilham. Tana ciki. Ilham. Ilham. Ilham. Tana zuwa. ki zo mana babanki na kiranki ilham abba sannu da zuwa Ah. ilham na'am na daɗe ina tuntuntunin wani dalili ne ya kora ki har kike so ki zubar da mutunci na da furcin baki na ban gaya miki ba amma da kallo da mu'amala ta da ke kin fahimci cewa ba na ƙaunar irin tara samarin da kike a ƙofar gidan nan kuma abin mamaki mutum ɗaya tak ya taɓa zuwa ya same ni ba ya gaya mun cewa yana neman izinin zai magana da yata ballanta na ce na ba shi izini su yi magana kawai ko da wani lokaci ki tara mun mutane jingim kina so ki mayar da kofar gida na wani dandali na tara samari to ke ji ki sake ji da cokali na tara mutuncina ba zan kuma zira miki ido ki sa ya ki watsar mun ba abu ya zama wasa ilham ki tara hankalinki guri guda na ba ki lokaci kankani da ki fitar min da wanda kike so a zo a yi min magana alabsha magana da za a yi idan kuma ba haka ba jaruwa hmm? zan ba da sanarwa a masallaci duk mutumin da yake da buƙatar aure ya zo na gan shi na ga cancantarsa na ji sana'arsa zan ba shi aurenta ni na rasa irin wannan ɗabi'a ta ta ihla ki ta tara samari a ƙofar gida san da nake budurwa ban yi wannan abun ba to ji kina jina da kunne kin ji abin na faɗa ku saba wannan zartar da hukuncin da na faɗa ne ki yi ƙoƙari ki aiwatar shine kubutar ki daga wancan hukunci haba umma kin ji fa abin da ya faɗa ai kika ji a kanki ba kya jin magana inda kina jin magana da haka bata faru ba ni fa ina da wanda nake so to sai ki ce mai ya fito inda har da gaske yake yake gaya mai ya fito ya turo don ni kin gare ba zan bijirya a maga umarninsa ba eh, eh. daga dina eh insha Allah da ni za a yanke kek ina son ki ciao Bibi akwai wani labari ne? Ba wani labari. Me ke faruwa ne? Da kake wani. Ni da muni. Amma na ga yanayin ki ya canza ne ba irin yanayin da na saba ganin ki. A lafiya? mu je can mu magana fine mu je oh su ilham sarkin yawo ko ina aka zo nan gidan gidan suwaye oho hmm. ni ba da kyar ba da gane can nan karaso? <laughs> wallahi na karaso ila ya gida lafiya lau ya kake nan kuma gidan suwa aka zo gidan su kawata ne ya kike ya kawata ki lafiyan mu kalau alhamdulillah eh, kin ce kina son gani na yanzu me ga yamin matsala akwai babban abin da nake important abu na bari na zo wajen ki saboda kin fi min abin muhimmanci dama ba wani abu bane ba ka san kai kadai ne saurayina kuma ka san bana kula kowa saboda shi yasa ma ni duk wasu yara yara ba zan iya soyayya da su ban ma mutum mun magana zan blocking din shi ne ban da time din shi so kuma yanzu akwai abin da yake damuna na ma rasa me zan yi ake ma kin san kin wuce duk yanda kike tunani kina da matukar muhimmanci a cikin zuciyata yanzu ga mun menene matsalar ba na abu bane ina ta tunanin birthday dina ina so in dan hada shagali amma na rasa ya zan yanzu dai a takaice ga mun menene matsalar ba na bane ina son kuɗi ne ilham kenan ki da daraja ki sun wuce haka a waje na menene matsalan nawa ne zai isa naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu kacal mm. to shi kenan ki tura mun account number zan tura ni to na gode sosai a'a ba tare za mu tafi ba da za mu to shiga wajen so yi karko auren mai za a yau kin gada gadina mu za mu je ah, ah, mu za a yau kin ga gadina kin ce mu zo nan kina son zaki magana da ni kuma tun da muka zo har yanzu na ji kin yi shiru baki ce komai ba Bibi eh, wani abu ne yake nema ya faru wanda na kasa fahimta kan abu. To, dai a bangare na babu komai. menene yake sanya faru me kika fahimta na wani al'amari ne yake faruwa a tsakanina da kawan da ni ban saba da shi ba kuma ina kallon sa a matsayin sabo ka canja min a rayuwata ba ruwanka da damuwata baka damu ka san menene damuwata ko kuma mecece matsala ba baka min waya kamar yadda ka saba min da kuma kullum sai in ganka kana waya kullum in ganka a online idan na tambaye ka da wa kake waya kace min da momo. idan na ganka a online ka ce min da abokananka kake kake chat abin da na sani shine ana iya samun canji a soyayya idan zuciya ta kasance tana rawa amma ina mai tabbatar miki da cewa ni tawa zuciyar a tsaye take saboda haka ni daga bangare na babu komai ina so ka sani ana samun canji ne a cikin soyayya duk lokacin da aka ce an samu ɗan tsakiya a ciki ba haka na san ka ba dole idan ka canja na sani definitely na san akwai wata da ta shigo tsakaninmu ko kuma akwai wani abu wanda kake ɓoye wanda ni ban sani ba ita wace ce wannan ban sani ba amma ina so ka sani kuma ma wace ce kai kaddara ta ce ni kaddara ka ce saboda bayan da za a yi karabu da ni eh, ba zan bare ki ba da Allah ku yi musu babban tafi ku tafa musu da Allah a ilham tare da masoyin ta yarko ta har zuwa gurin zaman ta domin taya ta nuna farin cikin zagayowar shekarun ta na bade kada tafa mata da Allah a yanzu tunda kowa ya halarci wannan gurin domin taya ta nuna farin ciki abotina gaskiya ilham ta yi kyau gaskiya rinyan san da nake mata Allah ne yawa da shi na tabbata na tabbata yau aka yi mana hotuna na saka a social media ni kaɗai zan yi trending ah, amma kana tunanin da ka za an kake nan karan la ka ji wani gara a jawo da Allah ka ji ya wai ni fa na kashe kuɗi fa duk abin da ka gani fa anan haƙi na ne to in ba da ni za yanka ba da ba za ah, yanka ba ma dole ba za mu kirawo mai gayya mai aiki dan soyayya wanda duk kudin da aka kashe a birthday din nan tun daga cake zuwa komai da komai zuwa kama hall zuwa dauko ni ni MC Malam Ibrahim Sharukan gidan biki domin sa su nishadi ba kowa bane face awal S kura tafa masa Allah Ariya ne don kuturu ya kaɗan balantana na makau ni za a rena hankali ni kudina ne hakina ne ni na biya ba wanda ya isa ya rena mun hankali wallahi kowa ya kalle ni ka kare masa babban tafi da Allah ba wanda ya isa Allah ku zo mu je da Allah ƙarya ne a me ya faru kaga da Allah malam ba ruwan ka da Allah kai mun biya ka kuɗin ka ba ruwan ka da Allah ba da wallahi ƙarya ne ba wanda ya isa rena mun hankali wallahi kowa ya kalle ni akan soyayya ne dan nayi abun kunya ba komai bane wallahi ƙarya ne wallahi wallahi ba wanda ya isa rena mun hankali ai akan soyayya ne kuma kowa bi ba soyayya ne wanda sai rena mun hankali wallahi sai har ka isa ka zo ka gaya mutane ka zo da gurin kana gaya mutane magana a tunaninka ka zo nan ne dan in yanka kek da kai ka kalle ka ka jibe ka kai kalan da zan yanka kek da kai Kuma maza sun kare Allah na to ina tsayuwa da kai ne saboda in wanki gara baka da wayo baby waye wannan kuma Allah rabu da shi <laughs> ka baby amma me yasa ke kula irin wayannan kaddara in ba kaddara bane zai sa in kula shi annabi yayi gaskiya ke bari in ga miki fa ni na tunanin asiri kika ban ga abin so a jikin ki ba wallahi ba wanda ya shirye mu hankali wallahi sai an biya ni hakkina ko ya kuka cikin Allah ku magana mana da Allah ni amfani ku da Allah wallahi sai an biya asiri na ma na gayyato ka ka zo nan kuma a tunanin ka zan yanka kek da kai kai a suwa karkashi a kudin tsamiya eh mutumin da aka yi mai asiri yana ganewa a biya ni kawai kaga da Allah saurara bin nuna mai hannu tun da an riga an Allah malam yau mutane shi kai kai ka mai tun da an riga an kasa ka sai kai hakuri ai baka cika namiji ba wallahi da ka cika namiji ba za a dau wani a kasa ga san Allah dan kare shi da Allah ba ma ka ke sa kayan ba za a yi gida da kai ba ka tambaye ta nawa na kashe ku je ku magana da ita ana ma magana ka tambaye ta ni ka tambaye ta kai nake tambaya naira dubu ɗari biyu na kashe a bani kuɗi na a ban haƙƙi na Allah sarki ashe baka da kosi eh ba komai eh mare na kaɗan ɓarawo ne a ban kuɗi na <laughs> to ai wannan kuɗin da ka faɗa wallahi tausaya maka ne ai ne kwatan kwatan abin da aka biya malam Ibrahim Sharuka ya zo wannan gurin turo akan nan ba a baka kuɗin ka kaga ni babu wani account number gashi kai zubin yan yahoo ba za ka zo kai mun fake alert ba a ban cash kawai to ai abin da baka sani ba daƙiƙi baya yawo ko baka gane ba ka ga abu da Allah bai ba kira mu yan sanda su kama duk abin da zaka yi yan sanda su kama ni kai ka san kai ka san waye ni kai ka san ko ni waye zaka ce yan sanda su kama ni na fi karfin a kama ni a garin nan wallahi mai yaudaran banza kuma wallahi sai Allah ya saka mu ai ba ba abun kunya bane wallahi sai Allah ya saka mu soyayya ce ina son ka yau da ni me a cikin kwalle ni sai me a zo a kama ni kowa ya kalle ni ba abun kunya bane ba akan soyayya ne mutum ma yana shiga gaban tirela akan soyayya ni a ciki kana ji na haka za a yi eh yau yanda na gaya ma din haka za a yi eh. ba matsala ba matsala bara zan kira ka nan a ah, excellency baka ba zama na zoyi ba ni za ka ba wa dama in zauna ko kuma ni zan baka dama ka zauna bari gaya ma garba kar ka ɗauke mu ba mu san abin da muke ba kar ka ɗauke mu ba mu da ilimi duk abin da ake muna kallon kowa kuma muna kallon komai haba garba baka kyauta min ba me faru ban sani ba kai baka san abin da ya faru ba garba mu fito da ɗan takara kai ka ce ga ɗaka mu ba za ka bari mi namu ba kenan kai naka kai za ka kai kenan ƙarya to kake garba wallahi in dai muna cikin garin nan ƙaryar ka ta sha ƙarya garba excellency kwantar da hankalinka na fuskanci inda ka sa gaba amma excellency idan baka manta ba mun sha son zuciya da san mu kawo abinda al'umma ba sa so ba sa ra'ayi ba nagartacce ba a sa shi a tsaye da shi sannan jam'iyyar tsaro ta faɗi. kai saurara garba kai kai nagartacce ne ta nake ɗauko ka makai kana jari bola muka shigo da kai cikin siyasa mutane ba wanda ya san ka har yau kai ka sani kuma tun kan in gwamna ka san me nayi a baya kafin in kawo matsayin gwamna in bumi wa al'umma abin da suke so ba ko kyautatawa ko zamantakewar mu'amalar rayuwa in ba mu yi al'umma hidima ba ba za mu kawo yanzu a siyasa ba kai sanin kanka ne amma a ce kai garba mu ga wanda muke so kai ka ce ga wanda kake so kai za ka nuna mana rayuwa to ƙarya kake yi sanin ina son ka fuskanci wani abu guda ɗaya abin da ya sa demokuraɗiyya ta samu matsala ke domin dukkan 'yan siyasar mu da ka sani kaf ba wanda yake wani dukkaninmu gaba ɗaya mu kowa yana can yana buge-bugen shi Allah ya kawo sanadi ya sila kowa ya zama abin da ya zama saboda haka wannan magana da kake mai excellency kar ka shiga hurumin ubangiji ba wanda yake yin gaya min rayuwa gaya min rayuwa sai ka gaya min rayuwa na ce tun da wa'azi kake ka gaya min inda zan je in samu kasar ɗinka sai in kunna in ji tamsiri har ka saka ce mana Allah yadda muka danna wa al'umma kai nawa ma kashe a malamai har aka san ka to barin gaya maka na baka nan da awa da 24 ka canja daga inda kake ka dawo inda muke in ba haka ba <laughs> you are meant to maintain peace and order and this down you are going to school yesterday that is why toza moza like you yaushe ka je makaranta daga dina Allah da ikon sa yake siyasa mai kwashe-kwashe don haka a duk inda kake ka zama mai gaskiya ka zama mai riƙon amana ka zama mai yawan wato bautar allah ka kiyaye kar ka haɗa allah da waninsa a cikin bauta duk inda za ka yi a duniya ka tsaya kana mai kaskantar da kanka kar ka yi dinga tafiya kana alfahari kana fankama kana fangima duka ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce don haka allah ta'ala ike gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani mai girma gurare da yawa da haka annabi alaihi salatu wasallamu zuwan sai zama muhimmin abu mm. a duniya domin ya zo duniya lokacin da take duhun kafirci lokacin da take cikin duhun jahilci lokacin da mai ƙarfi yake kwata daga hannun mara ƙarfi lokacin da mai ƙarfi yake kwacewa marayu kayansu lokacin da ka haifi ya mace ma abin kunya ne a gurinka sai ka ta girma ka je ka binne ta lokacin da ake bauta wa gumaka lokacin da ake bin wato waɗansu hanyoyi na banza na wofi da shaye-shayen giya da zinace-zinace suka zama abin alfahari ga gare mu to allah ta'ala da ike shi miji kan bayansa ne a irin wannan cikin kukumin Allah ya aiko ma'aiki Allah annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka da izo duniya duk da ɗauɗimi alaihi salatu wasalam shekara ashirin da uku kacal ya yi a rayuwarsa tsara hmm. amma babu inda musulunci bai je ba a duniya ba inda musulunci bai je ba a duniya me yasa saboda ƙarfin ikon Allah da ya zo ya toshe hanyar kafirci ya rusa gumaka ya rusa bautar gumaka, ya hana zalunci ya hana kashe 'yan mata don an haife su wai ana ganin abin kunya ne hmm. ya hana duk irin barnar da kafiran maka da sauran kafiran duniya suke yi allahumma salli wa sallim wa ala karim awab khairu man sama wa kama wa faka wa tasaddaq Muhammad bin Abdullah ah, shi sa Allah madaukacin sarki ya sauka ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila sanulqi alayka qawlan thaqila domin za mu saukan maka da wani zance mai nauyi maƙiyanka ko masoyin da kake ganin sanka yake zai juya yana kinka wanda ba ta zaton zai gaba da kai zai juyo kanka yana gaba da kai saboda muhimmancin abin da Allah zai sauka mana alkur'ani amma cikin shekara uku sai da ya ɗau shekaru kusan goma sha uku sallallahu alaihi wasallama yana ganin azaba iri-iri daga mutanen makka an zo an zuba masa ɗaya an yi kaza an yi kaza an yi kaza matar wani daga cikin eh, eh, yan uwan mahaifinsa tana binsa in ya faɗa sai ta ƙare ta yi an zo ina sallah an ɗauki mahaifar raƙumi an ɗora masa aka alayhi salatu wasalam walam ya a ahadan minal na ala izalata babu wanda ya sami iko ya gusan masa da ita abubuwa da yawa idan ka ji irin sabarhu wa adawatu quraish lahu sallallahu alaihi wasallam wato hakurinsa da kafiran qurayshawa sai wani abu ya kama ƙaiƙayi a cikin zuciyarka abu mafi muhimmanci mafi dacewa gare mu mu yawaita salati gare shi mu yawaita wa Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa mu faɗa mu aikata abin da ya faɗa kar mu aikata abin da wani ne ya ce shi a karan kansa a'a matsawar abu bai biyo ta kan harshen manzan Allah ba to kai karbu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu umar lida ina so ki je ki tara min yan jagaliya marasa mutunci umar lida a shirye nake da duk abin da aka ebo zan rungume shi kuma ina so in jaddada miki in gaya miki zan ƙara miki ƙarfin gwiwa da baki tunani a zubon mai da mutuncin sauman lida Allah ya baki nasara wannan ai aikin mu ne min iya mun saba kan na sake na ga kuskure umar lida magana ce ake yi ta kayan aiki ga kayan aiki nan na baki a je a ci gaba da yi min aiki farar uwa maganin kukan yara kin yi taki kin yi ta uwar yaro Allah ya ƙara miki nisan kwana umar lida kada in samu kuskure ka in samu kuskure a ci mutuncinsa duk gidan rediyon da aka kunna ji za a yi ane mai yarfa har ciki yake yi wa mata a suran gidansu da duk ki faɗa kar ku ji tsoro duk wulaƙancin duniya da kuka sani ku tattaro ku ɗora mishi a kansa ni ina da ƙarfi da fawon mulki da duk abin da yake gadara da shi zan yi maganin shi zan sauke mishi wallahi ba wanda ya isa ya ja da mu wallahi ko idan na zauna ga miki sai in ga abin kamar wasa <laughs> ba a ce next week wannan sati ne zuwa wai shi kenan yarinyar nan ta gama ta gama digiri ne ma wallahi abin ganin shi nake kamar a mafarki ikon Allah kenan ta Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah abun godiya amma ni a da tunani na yadda nake kallon al'amarin shi ne mm. idan ta gama wannan digiri din me zai hana ba za ta dora ta yi uzurci ba kawai in yazo ta hada da master degree din da san ta gama an gama zancen an wuce wurin <laughs> ni kuma a nawa fahimtar da san samu ne da ta samu mijinta ta yi aure kaga ko a gidansa sai ta gama masters ta ko to gaskiya ne ka san yanzu rayuwar ta sauya ba irin lokacin mu ba abubuwan da yake cikin zamani yayyawa 'yan mata mafi yawancinsu ba sa iya haƙuri su rike kansu har sai sun yi aure kaga kuwa abin sai addu'a wato zancen ki gaskiya ne da to amma wai daman ni abin da nake kallo tun da ba tana da wani tsayayye ba in tana da wani tsayayye shikenan sai ya mata aure in ya so can shi ma ya je ya karata don da kin san ni fa ba zan yi mata auren da ba ta so ba zan mata tilas ba gaskiya ne kai ma ka san yadda muke son wannan yarinya ta mu ba za mu bata wanda inda za ta je ta sha wahala ba insha Allah daga dina amma yau ku jarawa nan ta yi masu wuta wallahi ta yi amma wallahi ke dai na lura da ke wallahi ba kya karatun da ayo ai ni kai nan da kake ganin nan ba na gane komai wai ba ki karatun da ba abin da na karanta kawai dai gashi nan dai ina ta gani ne abin da aka yi to amma dai wai to ke ko irin dan rubuta isko din nan duk baki ba rubuta ina zan rubuta to wala ta bashi ka zame ne ne abin da nake so da kai gobe saboda casan da ka ka samu na manyan kaya ah, ni ba zan rubuta ba zan yi wannan wannan wahalar ba kaji kwana ne a nan a ƙarƙashin ya amƙawa ya gida ya karatu Allah ya ce mutum duk dai ƙarshen dai wahalar nan dai ta zo ƙarshe nan ka gani kowa sai je ya cilin ɗinsa akwai fati yau akai ya ta fashe fa yau <laughs> ai na gaya miki eh gayan nan ai amma ni fa kin san yunwa nake ji daga dina daga dina ina son ki sa a ranki cewa ni masoyin ki ne sannan ki sa a ranki cewa duk abin da ya faru da ki ba zan iya rayuwa da ke ba na shirya zan yi rayuwa da ke tun daga nan gida duniya har a lahira na ya alƙawari dukan yanayi ko ina haɗari ba zan bari ke ba Allah na bismillah idan na gaji yanzu na da daga unguwa na ga dai kafin in shiga in je in wanka ya kamata in zo in same ki mai magana duk dai da ban saba shigowa ɗakin ki da daddare ba amma ya kamata in zo in same ki mai magana da ke amma momi lafiya wannan wace iya magana ce kika zo yanzu da daddare ne lafiya kalau dadin ki ne yace in zo in same ki idan har kina da saurayi to ki sanar masa da cewa ya turo magabatansa idan kuma ba ki da shi sai ki faɗa min in je in same shi in mishi bayani shi ya san yadda zai yi amma mami aikin san ina da wanda nake so hmm. ke yarinya ce baki san maza ba tukunna ki dai daɗa jaddada mashi ki ji abin da zai ci tam insha Allah good night oh so yayi karko auren mai za a yi um, duk wani gata da ya kamata a ce mahaifi ya yi wa ɗansa daidai gwargwado ni da mahaifiyarki mun yi Mun ba ki ilimi na boko da na Muhammadu mun yi miki tarbiyya babu abin da kika nema kika rasa daga gare ni. Kin buƙaci mu sai miki mota, an siya miki mota. kin buƙaci a gina miki idan an gina miki abu ɗaya da kika rage mu wanda ba mu san ina kika sa alƙiblar ki ba ko ina alƙiblar ki ta kalla shine wani abu da na tattauna da mahaifiyarki wadda nake tunanin bayan na fita za ta tambaye ki wannan fata ba ki ba mu amsa ingantacciya kin ji ko mama na ni zan fita doctor

ya kamata a ce kin fiddo da miji an miki aure kin yi shiru na san babu dama na san babu dama dan da kina da shi na tabbatar sai kin faɗa min yanzu dai ya kamata ki fidda miji daura miki aure da shi saboda yanzu kin girma tsayi ma har ya kai ɗaya cikin gida ki sa ɗan kwali in sa ɗan kwali hmm? gani ga ki gandan gandan a cikin gida ba daɗi haka wanda ki tafi kema gidan mijinki ko na ya alƙawari dukan yawa gashi hada sai ki cire katin sai sai ki cire kuɗin a katin to me ko katin a'a ba na baki kati ba ki cira kawai a ciki a maka ban kati ba a'a kamar ya ban baki kati ba kamar yadda na ji daya maka mana baka bani kati ba kin gari Allah bai Allah da Allah saurara da Allah ya zan baki kati in je in ɗauko kayan dawo kuma kina gaya min ban baki kati ba kamar ya ban baki kati ba a'a kamar yadda ka ji na gaya maka baka ban kati ba me zamu yi da katin ka a'a ok kina nufin cutar ki zan yi kenan masu cutan ka ba suke da shi ai masu cuta ba su da kama kin ga bayar Allah da Allah tsaya da Allah kai ki rena mun hankali da Allah ba ki saki ki bude min ido ba idan na ga dama sai in tara muku jama'a a nan gurin ka tara mana jama'a nan ka gaya maka kamar da zaka tara mana jama'a mu kyale ka kin ga Allah ba wasa nake yi ba ki ciri kuɗin ki ki bani kati na da Allah ya bani katin sa ka ga malam a to yalla bai lokacin da aka bayar kai ka sani ne ka ga malam wani aishe da zirce haba malam mu mun fasan irin yan ƙarya da ba su da ko sisi su zo su yi ciniki su ce za su sai kaya ba su da ko sisi in za ka fito da kati ka fito da kati in kashi za ka bayar ka bayar da kashi in baka da ko sisi ka kama hanya kai tafiyar ka ƴan ƙarya mu ne ƴan ƙarya shi kuwa mu ne yan ƙarya da haka yan ƙaryan mana mun san irin ku ai habib ba ko sisi ba dai da ka ake wannan hayaniyar ba wallahi da ni ne a shere kan garai kina ji eh dan minti daya kaga idan ba za ka sayi kayan nan ba zan sa a mai da su a mai da su ina zuwa ina zuwa ina zuwa bari mu gama magana da ita Kusina kenan a shere kan gare ne. gashi nan ko da muka ga makaranta ko ne ma na baka kuma ka san gidanmu wallahi wai wannan ce ni ma kin ga za ta rena mu hankali wai fa na bata kati ba tana gaya mun wai ban bata ba an ne ka bata kati na san ka iya wayin wa ciki na na san baka bata kati nan ba ko baka bata komai ba kin san kin kin san ciki da da Allah ki wannan Allah ya shirya ka ba za ka canja ka ba ne mu je ka eh mu je ya ki a amma je ma da fakar ki safa tare na fa gaskiya ba to kana da kuɗin ne tashi ku hada kin ci sa'a barin gaya miki wallahi kin ci sa'a ki ce wai ba a baki kati ba yanzu haka ah, katin ma yana nan ƙasa ya faɗi ki duba ke kuma wallahi gaskiya baki kyauta min ba magana ta gaskiya baki kyauta min ba irin wannan ma ai sai ta ɗauka cutar ta zanya yayi ka dai kunya ka ba da gayu ka ba da maza mace ta zo ta biya maka kuɗi ke ni fa barin gaya miki na ga dama sai mu da ku a nan fa a ni a to ai na da yadda kike yin abubuwa ne kamar ko zaki iya buku ai da ba dan ban ka zo kai ka kwata ka ga ba hali shine ka dan ka kwanke ka je ka dauko ka sa a leda to yanzu ke dai tunda na baki jale shi shine kawai ai ke kika janyo mu wallahi wannan ta isa ta gaya mu wannan maganar ne eh mabudu a hankali karmarai na ɗan adam arziki da kyalkyale duk nufi na rabbi ne wanda za ka rahina wata rana babba ne komai ka mallaka a rayuwa kyautata mutane domin akwai mutuwa za ta zo gare ka ko ka so ko ka so ba ka so mai son ka kar ka kishi baka san da mai zai zo ba hankali kar rai na dan adam arziki da kyalkyale duk nufi na rabbi ne wanda za ka rahina wata rana babba ne komai ka a rayuwa kyautata mutane domin eh. Wai kin san na gani a kofar gida? A'a, wa kika gani? awal ɗinki na gani a kofar gida yana zance da wani makociya nan takwar gidan malam ban gane awal ba kuma wani awal ɗin a'a to awal ɗinki guda nawa ne awal ɗinki dai guda ɗaya da makociyar mu bari zuwa a tsara ai na ya kamata a ce su ba waye ya ce kiran ka ba za ka daga ba bar wayar kawai kin ji Ba ya ɗaukan waya ta shi ke kai baba ne ke ta kira na ya sa ni wani aiki ne ban yi ba shi yasa ba na son na daga wani dan idan na daga ban san me zan ce mishi ba ah. zan zo na tafi amma dai ka san ba dan dadi yake kiran ka ba babu yanda za a yi ka tafi ki hakuri next time idan na zo zan daɗe miki ya san bai ka min alƙawari wurin za ka yi a wuri na ko ke kin ci karaki na ce ki ya kunga kin ga yana kira mu to ki sauri ki daga ki ji me zai ce Hello? To, magashi na yana zuwa. To, mu je falon na jira shi. Ya alƙawari dukan yanayi. ko haɗari ba zan bari ke ba a da waki, kasa. Salamu alaikum. me tsakaninka da 'yar gidan malam muhammadu babban mu magana nake maka kayi shiru kana kallo na wannan dalilin ya sa kike wannan hucin to ka ji ka me kake so ta yi ka fi so ta zaunar da kai ta dinga maka dariya ko kuma ta nuna maka babu komai yar uwata ce ta aka yi ta zama yar uwarka tun da muke da kai baka taba faɗa min ka san wata a nan unguwar ko kuma wata yar uwarka bace ta ya aka yi ta zama yar uwarka ni ba ban san kin santa ba kamar yaya amma ai ka san ina magana da ita haka ne abul karka ce za ka yaudare mu gwara ka fito ka gaya mana gaskiya ba kai na gani yanzu a kofar gidansu a tsaye ba ni ne to wannan dalilin ne yasa kwantar da hankali kamar yaya na kwantar da hankali na yanzu kai ka rasa wacce zaka nema sai ai unguwan mu kuma sannan ai unguwan mu ma wanda ubana ya fi ubanta komai da komai zaka je ka neme ta haba bibi kisan san babu yadda za a yi na neme ta a ce kuna unguwa ɗaya sannan na zo na nemi budurwa kusa da gidanku kin san wannan aicin fuska ne ba haka nake nufi ba babu komai tsakanina da ita ai barkaji ko ma menene kai ne ka ja na fara tunanin wani abu tsakanin ka da ita ka gani fa tun farko fa ba kaunar yarinyar nan nake ba kuma wallahi yanzu abin ma ya ƙara ninkawa ninkin ba ninkin tunda ta kula min miji dan Allah ai hakuri dai a ƙara hakuri ku ƙara hakuri kun je ka san dai ba za mu daɗe muna kiwon soyayya wata ta zo ta kwace daga sama ba ko na sani ya Allah kan wawari To yanzu ba ni labari da ka je gurin ta mai faru. Kuma dai? Eh. To. Kina ji baby? Assalamu Sina. Ka wani zo ka zauna a nan sai ka ci wani bako. to ina ya haka ne saboda tsaro kin san sai da tsaro fa kala zo mu je ka zama dan gida ai <laughs> to shi mu je daga da Allah wannan mai gadin naku da Allah ki rika ku rika taka masa birki ki gaya masa waye ni a wurin ki <clears throat> kai kai kai da Allah tsaya kalle ka wai me na sama ya ci bare ya ba na ƙasa kalle ka kawai ka zo ka ce kana wani sona bari in gaya maka wani abu dan kaga muna makaranta wannan bai baka guts din da zaka zo ka ce kana suna ba kalle ka fa ka kalle ni ka kalli sirar da take jikina ka kalli wayar da take hannuna ka kalli gidanmu wannan ka ya ishi uban wani jari amma ka zo ka ce kana ni sona kaga mu fa gidanmu ba su auren talakawa uban wani ba kika ce ba eh ba sakina wannan wani abu ne kike faɗa fa wanda ke kaɗai kika baro kanki sani ita soyayya duk bata san abin da kike faɗa ba ha ba sakina kaga idan baka fita daga gidan nan ba wallahi tallahi zan sa dauke ka a fitar da kai daga gidan nan dauke ni kuma eh da Allah sa kawo muruwa ruwa da ara amma ka ma kai me gadi me gadi sa a kawo muruwa ruwa da Allah baki ga yadda nake ta zuba bane daga na um ai nace dama ta zo ina so zan yi magana da kai um ni kuwa kai dan gidan wane ne wane ne mahaifinka eh ni dan <laughs> gidan alhaji hassan mai lemu da ke gwamaja oh ne wanda ya rasu kamar shekaru uku baya ko eh eh shi ne. masha Allah na san shi sosai Allah ya ji kansa da rahama amin amin kana karatu ne ko ka gama ah na kammala karatu to ka fara aiki ne ko kuma sana'a kake so ka fara yi to tukunna dai amma ni in a san samu na ne gaskiya na fi son kasuwanci masha Allah kana da kuɗi kenan kana da kana da jari <laughs> ina ana dai nema Allah sabu. to yanzu kaman ka samu kaman nawa ne kake tunanin ka samu za ka iya fara kasuwanci um, idan Allah ya sa na samu miliyan uku ma ni ina tunanin za ta ishe nan fara <laughs> yanzu miliyan uku nawa ce idan ka juya a dala akwai abin da zan yi maka zan baka naira miliyan goma sha biyar ka fara yin kasuwanci miliyan sha biyar kwarai da gaske na baka su kyauta ai tun da ka so yata ka so ne da wanda ya so jininka kai yake so alhaji allah saka da alkai amin ya allah abin da za a yi ka kira shi ka je ka samu shi jafar din sai ka ce Allah ina so mu haɗu ka yi mamaki da ka ji na kira sunan kanin mahaifin naka ko eh ai shine abin yake ban mamaki a to ai babu mamaki ka san wato eh, a nan area gwammaja shekaru 40 baya kusan babu wanda ba mu sani ba eh ka turo shi za mu yi magana in ya so sai mu dora daga nan eh, Allah amin ya rabi amin ya Allah ban sa da yawa to lafiya kika bari ni kin sariya kuma ya ga yan ba zan iya na'am Husna wace irin godiya zan miki wacce za ta yi daidai da halaccin da kika yi mu ka so ni har abada dai wannan ne kin samu hari na yi kuskure ya keje ke Malashi ƙara so mana. Na rija. Ya gida ya aiki. Na ce a ce maka ka shigo. Na ce baka tafi cana ba ne ko kayan ne ba su ƙare ba. Ai da yake ka san ah, ba su gama haɗa kuɗin kayan ba. To kuma mutane ne masu amana. dama idan na basu kayan to za su haɗa kuɗin su kawo gaskiya ne to kai ma ka rike musu amana saboda amana idan ta haɗu da amana sai ka ga ana samun ci gaba gaskiya ne sa abin da nake so in faɗa maka shine akwai kwantena guda biyar da na yi oda kuma an kawo su saboda haka akwai guda biyu da nake so in baka ka ƙara akan eh, naka jarin da kake da shi a ah, yi kai ne ai ah, yarinyar nan da kake gani ita kadai na haifa ba wai toshiyar baki dan baka ba ina so ne ka rike min ita da amana ka rike ta hannu biyu ka ga mutuncinta ita ma ta gana ka saboda yarinyar na daga babban gida ta fito kuma kai ma na san dan manyan mutane ne ba zan so a ce kun zauna ba ku ganin mutunci ko kuma bayan kwana biyu a dinga samun matsaloli ba to da abubuwa ne yasa nake so ni da kai da zamanto babu shamaki shi yasa nace ka zo ni magana wannan abubuwan da nake maka ina maka ne saboda Allah sannan kuma saboda ka rike min yata da daraja da mutunci akwai um, shi kanin mahaifinka mun yi magana da shi su yanzu kawai za tsaye da ranar bikin ne oh, kawai? Eh. idan na koma sai in karasa su sai su turo insha Allah Um, saboda haka mun riga mun yi magana da shi komai kawai an riga an tsayar shi kanin baban naka yawa akwai akwai wasu gidaje na a nan jan bulo da nake da su block of flats ne block of houses ne saboda haka ina so uh, ka je ka zaɓa ka ɗauki guda ɗaya na baka halak malak idan na shiga zan fito maka da makulla amma abin nake so da kai shine ne Ah, wannan kyauta da na yi maka bana so ita kanta husna ta sani ka san mata no hankalinmu da nasu da dan bambanci wata ran sai kaga ta zo tana kokari ko ta gaya ma magana ko ta ce a ai mahaifinta ne ba wannan sirri ne tsakani na da kai na baka shi alak malak ka ɗauki wanda kake so sai a fara shi shi ah, ne Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka ga ruwa an kama ka da <laughs> ko ba za ba ka shan lemu a gaban sirikinka a ba ka ka sai <laughs> Baba dama ilham ce ta ce in zo kana son gani. Eh gaskiya ne na ce ta turo ka. Ah, wato ta gaya min kana zuwa wurin ta na ce to ta turo ka waɗansu 'yan tambayoyi nake so zan maka kuma dai ka yi haƙuri so nake yanzu ka sanar da ni sunanka da kuma nasabarka eto sunana muhammad Awa ni ɗan gidan tsohon gwamnan garin nan ne eskolmi okay. salihu kenan to haka ba iko sai Allah to ba damuwa na san shi shi ma kuma ya sani Dan ya sha zuwa nan gida musamman lokacin da suke harkokinsu na yaƙin neman zaɓe to ƙawawansu ba sa yankewa da zuwa nan to ba damuwa sauran tambayoyin da zan iya maka ma jin wannan amsa ta ka san faɗi saboda haka ka iya tafiya don akwai wani abu zan ne ka Allah ya albarka amin ya Allah oh. Salihu hukunci sai Allah daga dina eh, dama yarinyar nan ne da nake nema iyayenta suka ce na zo na gaya mu na su je a yi magana to to alhamdulillah alsa da gidan manyan mutane ce yan wace ce kake so yar babban gida ce sosai mako to wane ne shi eh yar gidan malamin masallacin jima'an yammai haba kai ku awwalu duk 'ya'yan gwamnonin nan da sanatocin nan da masu mulkin nan ka rasa matar da zaka aura sai 'yan gidan malam shehu 'yan gidan malami 'yan almajiri a'a ba da ni ba wannan maganar kar ka sa ni eto eh ni ita nake so shi yasa na ce bari na zo na gaya miki ce gaya wa dadi ya je ai magana a'a kai za ka gaya mishi ai abin ya fi ƙarfi na ni ba zan iya tunkararsa in ce mishi kai ba sai an gaya ma ina jin ka kamai ba abin da za a gaya min labari ya zo min haba ne mamakin ka na ɗauka turan da ka je ka je kai ilimi zai ma amfani ashe bai amfana ma kawai ba na ɗauka tunaninka za ka yi amfani da tunaninka ka yi amfani da hankalinka da Allah ya sama ashe ba haka kake tunani ba kai wani abu kake kallo daban to baka isa ba ka yi kaɗan tun kafin a haife ka nake ta alfahari da haihuwarka ka girma in yi alfahari da kai ranar bikinka a zo a yi bajinta a yi abu na takama na tunƙaho a ce wannan lamarin ka zo min da shi ƙarya kake barin gaya ma aini na ɗauka 'yar gwamna ko 'yar sanata ko 'yar rep ko dan ko dan 'yar majalisa za ka je ka auro haba a ce ni, ina gauna na gama gauna na in gama tara makudan kuɗi na don ne alfahari da iyalina da kaina da masoyana a ce na tattara inawa inawa mun tafi kofar gidan malam ɗaurin aure ba ni ba ne wallahi in gaya ma gaskiya baka isa ba to bari in gaya ma wannan abin da ka zo da shi ba zan taɓa lamunta ba sai dai ka auro min yar wani a cikin garin nan in ba haka ba ba za mu taɓa shiryawa da kai ba in gaya ma gaskiya gaskiya dadi kai haƙuri ni duk duniya ba wata excellency me yasa haka ni inna ba za ka gurbe yana dukan ka ba za ka tafi ba ƴaƴan zamani wallahi laifin ki ne laifin ki ne mana dama ku majority mata ku ne matsalar gida in eh- kuma kuka so ku ne gyaran gida kin zo kin daure masa kin dinga duk abin da ya ga dama kenan excellency ka kyale yaron nan ya abin da yake so idan ya kada ya mu ya zami ni faɗan nan shi kadai na haifa ah. yanzu wannan yaron idan ya shiga wata halin ya zami a'a ni ya zo ya sa ni a wani halin a ce ina gwamna shekara takwas ko ba na kan kujera zan tafi gidan malam aure arziki na Allah ne su kuɗi kuma tattabaru to ga ki gaya min inda san ɗinki yake na wa'azi in je in ji tun da ni ba tun ba na duniya na san Allah yaushe za ki gaya min rayuwa barin gaya miki tun daga kan qawaidi ishmawi aharali lisala iziya arsali sar magandi ibnu majah qira'atul musawwara tauhidi na san shi kar ki ɗauka jahili ne ni ko ki ɗauka na shiga harkar gwamnatin ba ni da ilimin muhammadiya in je wani gurin a ce in ja sallah in yi ha a ce sabbi kai mun wahala yawa eh mu je amma ɗana ba zan je gidan malam aure ba barin gaya miki sai gidan sarki ko gwamna ko sanata ko rep ko ɗan majalisa ko shugaban ƙasa. Me kake a gurin wannan kucakar? Ban gane ba kamar ya ne kike. Kadda ka faɗa ma hasashen da nake akan ka gaskiya ne kana zuwa unguwar nan zance. Ke har kin isa ki tambaye shi me ya zo guna? Ban cancanci in yi zance ba ne ba? Ko ban isa a zo guna zance ba ne ake zuwa gurin ki zance? Awal ba dai zargin da muke maka gaskiya bane ba akan wannan yarinya. Look Husna. Look what? Look what? Dakata. Kai baka ji kunya ba wacce ma kake zuwa gurin ta zancen. mu muke taimaka mata a unguwan nan kai yanzu kai ba abun kunya bane ka zo zance gurin unguwan mu kuma wanda ma muke taimaka musu to yar gidan masu arziki hamshakiya yar gidan atiku ko yar gidan dangwati ki har kuna da arziki arzikin naku ba iya layi nan ne ba wa kuke taimakawa a layi wa kuke ba kudin ku kudin da in an mutu ba san ma ina za a je ba mu ko ba komai yau uba na ya faɗi ya mutu malami ne yana da ilimin da ya tafi da shi ku ko sai dai dukiya a mutu a barta nan ke ni kike da wannan zancen ba dole ta gaya miki ba tunda ya riga da ya zubar miki da mutunci a gabanta? Bemi, idan ka kasa gaya mata matsayina ni bari in gaya miki. Aure za mu yi ni da shi, soyayya muke yi yana so na ina son shi ke baki sakin zama barazana a cikin rayuwar mu ba. Allah ko? Ce? Wannan wani irin rashin hankali ne haka? Ta yaya za ki zo har kofar su ki ci mata mutunci? Kai, ni kake daga murya an daga miki murya ni ma duka na zaki ya kamata ki sani cewa daga yau ita nace so kuma yanzu ita zan aura Bibi ki hakuri kin ji ba na sa hankalin ki ci gaba da tashi ki zo ki wuce gida kar ta ci gaba da bata miki rai Baby kar ka damu wannan bata isa ta zama barazana a cikin rayuwata ba ko a yanzu na samu farin ciki tunda kin gane ba a yanki sai ki tattara kanki ki je wani gurin wani na wurin saki saki saki balla mana kofa ni ha ha na gani malama lafiya ki zaki shigo ki balla mana nu jare dalla mana kakka tsinka mana kaya mana kan mu sinka maki kaya zaki zaki basa mana gate ban wani ne ya ki shigo mana gida ban wai kai ba mai gadi bane mai gadi mu mai aiki a nan gidan ne kar za mu siyu ban ma nan ban wa kina kina neman kai fi rashin kunya ka zo gari ba na ku ba amma kana neman kai rigima da ni kai ka san waye ni ya ba zai mu rigima da ke ba kai si goma na gidan mu ki sai ba za mu rigima da ke kafin mu siyu ba mu ki ki bar gidan nan kai kai ka ga dala eh eh yawa alhamdulillah ni ka gani eh ajiya Unu ta zo ta shiga ko gida ba sallama ta kwalaman na nuwa ka. bari ai magana. A'a. Kai, wai me haka zaka zo gidan mutane kana musu kokawar jahilci? Wai wai waye wannan ne ne ne shi? Da wai wannan abin ne yake so. Wannan din? Ka tashi ka ɗan jakar uba ka zo da kai sototo haka ka raɗo mu kai kai bari ka ji a waye nake wallahi tallahi ba a irin wannan gangancin ka ji na gaya maka ni fa ƴata sai abin da take so ake yi a nan gidan kuma sai wanda take so ta aura shi za ta aura ka ji na gaya maka to to to shikenan yanzu kai ka kalle ta ka gani idan na ɗauki wannan ƴa na baka a matsayin wa menene sana'arka wannan gamman da ka ɗora a kanka da ko kake yi menene amfani shi a'a rawar banjo kake a kulab me kake ni ma da shi na gani baron ya baron ya kaza nono ana an sana shiga bayla yana satan kazan mutane kai ba kake ka zan Allah billahi allazi idan na sake ganin ka a gidan nan daga yau in ka sake tako kabar ka gidan nan wallahi zan ci mutunci Allah ka ji na ga maka

duk nufi na rabbi ne wanda za ka raihina wata rana babba ne komai kamar laka a rayuwa kyautata mutane domin akwai mutuwa za ta zo gare ka ko ka so ko ba ka so ba ka so mai son ka kar ka kishi ka san da mai zai zo ba oh, Salamu alaikum. Salamu alaikum assalam hajiya. Salamu alaikum. Sannan ku da zuwa. Yauwa Ku shigo mana. Marabanku. ku. da zuwa. Bismillah. San da zuwa. Sannan ku da zuwa. Yauwa, sannu. da damin His Excellency ne ya ce mu zo mu ga yarinyar. Hmm. Saboda mu je mu gaya mishi abin da muka zo muka gani Allah sarki Allah ya sa dai tana kusa eh tana kusa na take ne yarinyar tana na assalamu alaikum alaikum ina ne lafiya ne ina gajiya an zo lafiya lafiya ne ita ce ita ce to shikenan je ki to Allah ya sa dai tana da ilimin boko bayan ma ilimin boko ai shekarar ta goma sha uku ta sauke Kur'ani oh, kuma yanzu haka tana karatunta na ƙarshe a jami'a digiri ko digiri ah, to masha Allah ta yi ai wannan ba inda ba za ka kai ta ka nuna ta asirkarka ba gaskiya ne masha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi za mu je mu gaya mishi insha Allah to shi kenan to ku sha abin lemon mana hmm, alhamdulillah an gode ba zo ba ku sha ba hajiya ba ra zuba ba ba komai wallahi da komai kake da mu da mun dai zuwa muka mu zo mu ganta tunda mun riga mun ganta kuma insha Allah sai kuma wani lokacin to shi kenan ku gaishe shi an gode ku gaida gida Allah kiyaye to a alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulullah to jama'a a wannan karo muka kawo ƙarshen karatunmu na bana saboda haka muna gode wa allah ta'ala da ya ba mu iko muka hattama kuma allah ya nuna mana na baɗi lafiya sai dai sauran karantattuka na umdatul ahkam da littafin fiqh sunna da ake yi da ranar alhamis da juma'a na za mu ci gaba da shi kamar yadda aka saba muna roƙon allah ya karɓar na salamu alaikum na ya sai ina da tambaya na abin ya daɗe yana raina na. muhimmancin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ranar gobe kiyama ina son jin muhimmancinsa sosai subhanallah ai muhimmancin manzon allah alaihi salatu wassalam ba ma wai ranar gobe kiyama ba daga san da ka san kanka har zuwa ranar da za ka je makomaka ya ma sha kiran wa'in ma ka kura. Mm. to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da muhimmanci fiye da inda ake zato shi kadai ne wanda zai zo duk annabawan Allah tun daga Adamu har zuwa annabi Isa kowa aka ce je ka ka nemi Allah ya a zo a yi ceto kowa ya huta saboda tsayuwar ta yi a tsayuwa Allah ya faɗi ce wannan ranar miƙidaruhu hamsina a sana hmm. tsawon shekaru hamsina alfa sana shekarar dubu hamsin miƙidarin wannan wani kawai na alkiyama hmm. saboda haka annabi kaɗai shine zai iya zuwa ya doshi Allah hmm. ya yi sujada ya ce tashi ba a sujada me kake so a baka ice ceto ya rasu laji ce je ka baka ceto ya ubangiji so za mu dan takaita a nan wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ma salama gafata da ina so za mu gana to a aina mun bari masallaci ne mu koma wani samu guri sa aina ga zuwanka to samu guri yawa bismillah yawwa Alhaji Salihu. Ka gafarta mana. Assalamu alaikum. Ya hidimomi. Alhamdulillah. Masha Allah. To ka ga yanayin yadda rayuwar ta mutum. Gaskiya ne haka ne. Sosai hakuri Gaskiya ne sai dai fatan Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya sa mu gama lafiya. Amin amin eh. amin. Wato yaron wajenka shi ke neman yata. Haka ne. Da haka na ba da izini na ce to kuma ganka mu haɗu gaskiya kuma na samu labarin ma mai ɗakin ka taje gida na wurin ita mai ɗaki na kwarai ku ai ni na tura ta na ce ta alhamdulillah alhamdulillah mm. alhamdulillah eh, to bisa al'ada duk wani abun da za a yi to zan mu kulla abin a yi shi cikin gaggawa ba tare da an ba ta lokaci. Ai ta ne ai ai abu na mutuntaka da mutunci. Alhamdulillah. Kar a ɗau wani lokaci da za a ja a ta mm. jalla jalla. ya saba wa koyarwar manzo Allah tsawon mm. lokaci ana koyi ana neman aure ya saba mm. Mm. so so da haka sai a zo a eh. dan abin da ya kamata a yi a gaba ai ni kaina abin da yasa na ce zan zo wajen naka ba ma bukatar komai kar a zo mana da komai duk abin da ka san ana yi na hidima mu za mu yi shi ai na kowa ne ai ɗanka ɗana ne ɗana ɗanka ne ba ma bukatar ka zo da komai shine amfanin neman shine amfanin arziki ba na so ka zo da komai komai za a akwai shi kar a kawo kamai sannan kuma kai ma din duba da yanayi za mu ɗauki wasu nauye-nauye na rayuwarka wanda za a yi ma tunda da akwai akwai garin kuɗi a gurina kuma me amfanin neman me amfanin kuɗin don haka zan canza maka gida motarka da take hayaƙi zan canza ma motarka kuma duk wasu abubuwa da ka sani za a ɗinka ma 'yan suturu da za ka shiga cikin hidima kai ma ka motsa a rayuwa a ganka sosai mutum mm. sha Allah kuma in kana da bukatar kuma wani abu da za a abin nan na hidima na san ah, ku na almajirai kuɗi sukan yan eh, larabawa din nan da shauransu za a yi komai tunda akwai garin kuɗi a gona to mm. alai salihu na gode mm-hmm. farko dai ita yar haƙina ce haƙina ne na mata duk abin da take da bukata don haka ba wanda nake zan ba wannan haƙin na wani kuma zan mata ba na bukatar wannan abu na biyu za ka canjan gida za a canjan mota za a yi sutura za a ba da kuɗi za a yi waye don rayuwa ta inganta to duka waɗannan na gode da yawa da yawa amma ba na bukata eh. wani abu ko na gaya ma wata magana da wata mai. ba wai dan baka ban ji daɗi ko baka baka burge ni bane na gode fa nace da kai ba na bukata saboda rashin bukatar a gurin ka shine ra'ayina shine ta ba na bukatar komai daga wani mutumin da za a bashi numfashi yayi in an jima ya bacci ba na bukata aka rama kallahu ya haƙuri duba da yanayi ya haƙuri ya haƙuri gafarta yanzu a ce kamar ni matsayina Allah ya rufan asiri a ce yarka tana auren ɗana in kyale ka a haka a jallaku jallar rayuwa ka yi haƙuri in ai za a zage ni <laughs> to wane ne ka gaya min daga tsirar duniya zuwa yau wane ne karansa ya kai tsaiko ba zagar ba to Allah ka daina wannan tunani na ya wuce nan abinda nake nuna maka yarinyar da in Allah ya sa ɗanka ya aure ta an gama to matarsa ce duk abin da ya mata haƙi ne nasa ya ga zai iya ne bakin ƙoƙarinsa ta aka yi bil ma'arufi bakin abin da zai iya don haka amma ni ƙyale ni ina tare da wanda ya samar da ni lokacin da babu ni ya bani yar lokacin da babu ita ya taimake ni har ta kai aka ganta ana so hmm. shikenan ina da baki da yawa wasu alaikum warahmatullahi arziki da kyalkyali duk nufi na rabu ne wanda baya so baya so komai laka a rayuwa kyautata mutane domin akwai mutuwa za ta zo gare ka ko ka so ko ka so ba ka so mai sa ba ka san duk da kasancewar mu a matsayin iyayenta da irin ƙaunar da muke nuna mata yarinyar nan amma wallahi mun juya ta don butaliya ta ki ta faɗa mana abin da ke damunta babu abin da ya fita da min da hankali ma illa kuka kuka kuka dai kaki husna da allah ke na san ba ta ɓoye miki komai ko akwai wani abu da kika sani game da ita wacce ni mu ta ki gaya mana ke ta gaya ni? to gaskiya ban san me ya faru ba in ban da damuwar da suka samu da saurayinta kuma sun sha irin samun irin wannan matsatsalin kuma su shirya amma dai wannan karan ban san me ya faru haka ba a'a matsalarta ta fi karfin tsakaninta da wannan yaron saboda idan da da shi ne ai za ta gaya mana domin ba ta ɓoye mana tsakanin su duk abin da suke ciki tana gaya mana eh? wai me zai hana dan Allah ki shiga ki same ta dan Allah dan annabi ki lallabe ta ta gaya miki abin da ke damunta mu ma mu sani sai mu mata maganin sa tana nan yanzu tana nan dakin ta ki mata duk dabaran nan ki nuna ba mu magana da ke ba to shikenan umma daga dana yeye yeah, yeah.

da na sani kiya a rayuwa kan mai tsara da ah. sakina daga wani irin abu ne gaba ɗaya kin sa hankalin iyayenki a tashi ni ma kaina da nake kawo ki hankali na a tashi na san dai duk wannan tashin hankalin ba zai rasa nasaba ke da awal ba ko ya kamata a ce mu samu hanyar da za mu yi mu shirya ki da awal ko kuma ki cire shi a cikin rayuwarki Basi, damuwar ba shi ne cire awal a cikin rayuwata ba ko da a ce yanzu awwal baya suna baya kula ne baya daga wayata ba kuma ya da wata damuwa da ta danganci ni matsala ta guda ɗaya shine akwai wata ɓoyayyar al'amari a tsakanina da shi wanda sirri ne wani irin sirri ne wannan wannan sirrin babban sirri ne wanda ba kowa ya san da shi ba ta amma wani irin sirri ne ni da nake amina yake ba ki gaya min balle kuma ki kalli iyayen ki gaya musu Ita lokaci ya yi kowa zai sani kuma zan faɗa miki amma ba yanzu ba lokacin da ba to ai shikenan ni dai na zo in gaya miki an saka ranar hmm? aure na ne aure zaki yi to waye mijin kin san shi amma duk lokacin da kiran shi zaki shan mamaki Celeste da aure an zo the end of discussion ah wato malawalu na sa a kirawo ka ne don in bayyana maka waɗansu maganganu da suka shafe ni kuma suka dame ni ke so ka je su don kai aiki da su a wannan aure naku ba na buƙatar duk wani abin da ya shafi bid'a. Bana buƙatar duk wani abin da ya shafi tarayya maza da mata tun daga kan dina da wani fati da wani raneku da ake warewa a ce wannan ranar fulani ce wannan ranar bare-bari ce wannan ranar waye ko ga rana ta larabawa duka waɗansu abubuwa ne da aka ƙage su wanda mutane suna kallo suke kyala mata su gudanar da abin da suka ga dama to duk abin da ya shafi bid'a ana bukatarsa abin da yake halattacce kuma malamai da sahabbai ma da shi kansa manzala sallallahu suka yi shi shine walima don yakan ce aulim walau bishatin ka yi wa walima ko da da akuya ne ko kamar akuya to abin da ake nufi abin da ya shafi sunna na yadda yi amma walima ta halatta ita ko walima ga kanan ga masallaci ya ishe ka ka duba ka gayyato duk cikin malaman sunna da suke eh, eh, ga Allah ya yarauta mu da malamai na sunna ko ina akwai malaman sunna ka gayyato waɗanda kake so su zo su yi bayani a yi wa mutane ihsani a kyautata a daidaita matsayinsu kowa a bashi abin aka ba kowa ba bambanci kaga wannan sai allah ya albarka a cikin lamarin amma ba na buƙatar gayyatar mawaƙa da makaɗa da waɗansu 'yan dj da waɗansu 'yan zabiyoyin unguwa da suke haɗuwa su haɗa kawai a dinga yin abin da aka ga dama ana haɗa maza da mata ana yin abin da Allah baya so a daidai lokacin da kake so kai aure ka nuna wa Allah godiyar ka. mutane ba sa ganewa sakamakon da za ka yi wa Allah kenan idan ya rufa ma asiri ya baka iko kai aure na fata kuma za ka ɗauki abin da na ambata ka yi aiki da shi so ya yi karko auren za a yaukin gada gadina kamar yaya a ce za a biki ba dina ka san irin gayyar da na yi kwa matan gwamnoni matan sanatoci matan 'yan majalisa duk na najeriya ba wanda ban gayyata ba gwamnonin nan ba wanda ba zai zo gurin bikin nan ba kai shugaban kasa ma zai zo gurin bikin nan daɗin daɗawa na ɗauko malam ibrahim sharukan da zai zo ireraye mana a gurin bikin nan mu yi rigijibjib da mu ya mana waƙa ya mana decoration ya sa mana sifiku manya-manya kowa izubar shine zaka ce wannan wai ba za a yi dina ba to ƙarya kake aiko wallahi sai mun yi dina kuma sai malam ibrahim sharukan ya zo ya rera mana wannan waka da ya shirya ta biki to momi ai ni ina ganin wannan ba laifi ne a laifi ne muna son a laifi ne wallahi ai so muke a bikin ka duk duniya ta ji ko ina a jimkin nan ya shiga ba inda bai shiga ba a duniya ba ma iya Najeriya ba. Magana me kuke tattaunawa ne? Wani zuwa yayin matata sun ce ba za a yi dina ba. Ka ji wani zance. bikin nan da muka ɗauki ɗan ba za mu cashe mu raɓarɓashe a shi ka ce min wannan wayo ba za a dina a bikinka ba ai matsalar kenan dama in dai aka ce maka talaka da mai kuɗi dole sai an nuna halin ko kaka ike irin abin da muke ta guje ma kenan ka kasa fahimta hajiya in wannan abu ba zai yiwu ba su ba mu amaryar kawai sai mi komai mu da kanmu yawwa saboda ku ba za mu ɗauko hidimar bikin nan ba ka zuba mana ƙasa a ido kai ka zama su kotun ma ballo da kai duk abin da aka gaya maka saboda kai ne mayan aure ka hau ka zauna a kai ko an riga an shirya abubuwa na bajinta na gani na faɗi? musamman fa na shirya wa auren nan naka in zo in yi abu na alfahari na bajinta a ƙasan nan don me na tara kuɗin an gaya ma kawai na tara kuɗi na ne don na kalle su to me amfanin baɗi ba rai ajiya MC Malam Ibrahim Sharuka na shirya itaho wajen bikin nan ɗungurungum ɗinsa tun daga kan decoration har abubuwan da zai shirya na waka ta bajinta a zo a yi min a wannan hidimar. Ai bid'ar da za a yi a gurin taron bikin nan Allah ne kawai ya sani. Assalamu alaikum. Eh gani na nan bakin masallaci. no gani na sauraron ka gani a bakin masallaci yawwa ta malam salamu alaikum lafiya ina gaji ya hidimomi alhamdulillah ya makaranta alhamdulillah to Allah ya sa mana alheri amin fito da wannan abubuwan je su a can kai malam kuna kokari na abu ai sai ku malam fama da yara a fama da wani abu. zan so in fahimta ɗauko ɗauko za ka iya kinkima buhun nan kai kadai ba tare da wani ba a kinkimo masa su da Allah muga yawa hai mala ya zafi ana mana dai addu'a ruwa ya dauke dawa duk ta yaushi sun kare akwai ruwa to ajiyan kai to akwai jaka buɗe ka ɗauko jaka a nan buɗe mun ina zuwa malam ya haƙuri bari ka ga me aka shirya za a yi ba ni ita nan je ka can je ka jira ni to malam duba da yanayi na rayuwa yadda ba na son magana saboda mutane suna ta simin surutu ana taimun surutu cewar an abin ne ya dame ni ga cewa gaskiya kuma hakika gaskiya suka faɗa to akwai wasu abubuwa da yawa wa'anda suke damuna ba na iya bacci musamman a ce yadda nake tare da kai a ce kana sirikina kana cikin wani hali na kina taimake ka mutane sun dame ni na ce to bari in zo in fito maka a mutum kaga da farko da yanzu kaga musamman bayan wannan kayan abinci da na kawo maka nan kuma akwai riguna wanda so kana sallah rigar ka ke a yage alkabba ta lalace ta abin nan ga fama da yara da kake na ce to ga suturu ka samu ka shiga daga ciki kuma bayan nan za a canja ma wannan tsohuwar motar taka matacciya a sa ma sabuwa ka zama mutum ka shiga duk inda a gan ka tsaf kuma bayan haka ya kamata na ce a ah, to tun da siyasa halattaccen abu ne ku shigo siyasa malamai ku zo a dama da ku ku rika ba mu shawarwari kan siyasa magana harkar karatun nan ka bawa yara sai su hidimar karatu kai ka zo mu shiga da kai mu shiga siyasa yanzu ga ka daga ka yi kuɗi na yi kuɗi ne harkar siyasa ba abin da zan ce taimun komai a na gode wannan ƙoƙari da kai mm. na gode amma ka kwashe kayanka ban da bukata kamar yaya a baya na gaya maka bana bukata ni abin da Allah ya bani na gamsu kuma ka sani ciyar da ni sai Allah to dama Allah ne yake ciyar da kowa malam wallahi rike ni sai Allah to kuma na gamsu da yadda yake rike da ni kuma tun da nake da kai ka taba ji tun baya na taba roƙonka ko na taba roƙon waninka ko a eh, labari ka taba jin an bayyana ni na je roƙo gidan wani ko na je karatu gidan wani ko na tsuguna gidan wani amma karatu wai maganin baki tun da nake ban taba yi ba ka saurari wannan abin da na yarda da shi shi ne Allah ta'ala abin da nake ci na sha shi yake bani sutura shi yake min tufafi da komai Allah ubangiji shi yake min don haka ba da kai na dogara ba to gaya mun magana kenan za ka ba haka ba ne ba cin fuska to in banda cin fuska ka ce kai baka taba zuwa gurin neman wani abu ba na san ba tambaya ta kai ba ni ne duba da yanayi tun da ka zama sirkina na ce zan taimake ka hmm. ka zama mutum a baya shekara talatin ka taba taimako na sai da wannan yarinya ta bujiro to saurara ka ji ina roƙon Allah aƙalla sau goma sha bakwai a kullum ina ce masa ya Allah kai kadai nake bautawa kai kadai nake neman taimakonka to yanzu hada da kai kuma kenan ihdina siratal mustaqim kullun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka ba nake roƙon Allah a ban karanta ba fon insha guda 17 to to kuma yanzu in hada da kai ya kamata ka gane mm. waɗannan kaya ka kwashe kayan ban da bukata idan kuma ka ce ba haka ba ya rage naka ni ba na so kuma ya gaya muku na kuma gaya muku na sha gaya muku wannan yarinya da aka baku duk abin da kuke da bukata matar ɗanka ce ku yi mata amma ni na gamsu da inda Allah ya aje kenan baka bukatar sitirar da nema in sitirta ka to kai kayi wa kanka sutura ne ai baka yi wa kanka sutura ba ka sani har yanzu akwai wanda yake riga ce da shi ba sutura ba to kai fa riga ce da kai baka yi wa kanka sutura ba kamar yaya ka sani kuɗi ne da kai baka yi kanka arziki ba ka fahimta arziki daban kuɗi daban riga daban sutura daban ina nuna maka wannan kai yanzu duk abin da nake so in maka a rayuwa in mutunta ka mu shigar da kai harkar siyasa ka bar karatun nan mhm. ka zo mu dama da kai a harkar siyasa duk bai ma ba wai duk maganganun da nake siyasa ta alqur'ani eh ka yarda ko kar ka yarda in tara yara in kara manya in yi karatu in karanta hadisan manzon Allah in karanta alkur'ani in karanta abubuwan da sahabbai suka yi na ba da gudunmawa a addinin musulunci shine aiki shi ne iya shi ne koya shi aka koya min shi nake koyarwa shi zan yi ba siyasa ba yanzu ina kan tauraro sai in saukan ka wani abu daban to mu kafirci muke na gano ka kawai to in ba kafirta mu kake so ka yi ba siyasa mecece siyasa ita ma kasuwanci ce ai halattaccen abu ne sai dai haramta mana ita za ka yi kuma mun shirya dina muna so ka zo gurin kai ma a dama da kai ka ci abinci dina eh ni a musulunci ban gan shi ba ni kuma musulmi ne baka game ba dinar ban ganta ba a musulunci abinda na gani walima kuma ba inda ka ce ka haɗa wane da wance da wane sa'alu ban yarda da wani ba don haka kana ji eh. ya rage naka ni musulmi ne to ka kafirta mu tunda kai musulmi ne ana so a taimake ku a ɗaukaka ku ku rika irin wannan kai da yawa mutane in kana so ka taimake su sai an kama wani abu na daban ko rashin ƙauna ce ni dai ban sani ba wannan dai lamari Allah ne za a yi shi ka zo ka ban mun da kaya a nan gun ce kanti kai mu je in zai ɗauka ya ɗauka in ba zai ɗauka ba ya bar shi a nan kuma aure za a riga a yi shi ni ban ga irin wannan dalili ba ai na fi ƙarfin in kawo wa mutum abu wallahi in zo in kwashe in tafi a matsayina dai na gama watsewa a ce na kawo abu na ɗauke kuma je kuma yau kowa sai ransa ya ɓaci a cikin gidan nan malam sun ce su gaskiya ba za su fasa yin fatin nan ba kuma ba za su fasa gayyato mawaƙa ba domin sun gayyato manyan ƙasar nan kuma sun su ma da mawaƙansu za su zo akwai kuma masu yin jawabi na musamman kamar mc dinnan wanda yake tashi malam ibrahim sharukar ta za su zo wajen sun ce shirye-shirye yayi nisa domin sun je sun biya wasu kudade wanda za a yi amfani da shi wajen taron sun biya akalla kamar kimanin miliyan ashirin yanzu uwani dan Allah ki ɗora abin nan gaba ɗaya a mizanin hankali ki kalli yadda rayuwa take a ibi wannan kudin a daidai lokacin da mutane suke fama da talauci da abin da za su ci ba su da shi ki kalli wannan zance fa a daidai lokacin da mutane sun rasa inda za su sa kansu wasu suna asibiti babu su da kuɗin magani wasu samarin sun gama karatun su babu yadda za a yi ba aikin babu kuma abin da za a yi ba su iya wata sana'a ba wasu mutanen suna kwana a titi da gefen kasuwa don ba su da inda za su je su kwanta a rayuwarsu a daidai lokacin da kasuwa ba ciniki kuma 'yan kasuwar da yawansa jarinsu ya kare a irin wannan za a zo a ɗauki waɗannan kuɗi a fili ana zubar da su ana ba wa fajirai ana ba wa mutanen da suka fito na fito da Allah suka fito na fito da sunan ma'aiki kawai a zo a zuba a basu mutane kuma suna kallo ga abinci ya yi wahala wani in ya ci da safe sai dai da dare wani kuma in ya ci da rana kenan ya biya na dare ya biya da safe haka rayuwa take amma wannan kuɗin ai wannan ina take tana ciki kira wata Salamu alaikum. Rahim zuwa mana. Salamu alaikum. Aka san da wuta. Duka da Ilham. gaskiya ne za ku fati haka ne to a yi fati ya ci fati amma dai ni a karan kaina bana cikin wannan harkar fata duk abin da za ku yi duk abin da suke da bukata za su yi to su je su yi amma dai abin da zan shaida muke ke ji ki ƙara ji duk abin da ya biyo bayan fatan wallahi tun matallahi Ba abin ya dame ni ba na ciki haba haba a ya kamata hankalinki ke yi lissafi ya gano mutum ya lalace yarsa ta je ta yi fati saboda lalacewa irin tamu yanzu ma kafin a ɗaura aure kawai dan an ce za a ɗaura aure jibi ko gobe ko yaushe ne ko awoyi masu zuwa kawai sai mijin ya ɗauka wanda zai aure ta ya ɗauki yar su tafi su waye su waye ko a yi hoto ta zauna a gefensa yana jikinta tana jikinsa babu aure ba ɗaura aure ba kuma a dinga yaɗa a jiki kawai ka zama lalatacce. Mala na ne. Daga na firgici da damuwa. Wai lafiya ke ma kika zo kika sani a gaba kamar kina da damuwa? Ko kina da wata damuwa ne? Basu take hakuri da abin da san gaya miki. Sun san komai kaddara ne. Da mai kyau da mara kyau ya kamata ki rike. Besti, wannan ai shine imanin dan adam. Na riga na karba. Kawai dai abin da nake so ki sani shine ko da na rabu da aure shi ba zai rabu da ni ba. Ko yayi aure? ko aure to gaskiya ke hakuri awal aure zai yi kuma gobe dina hmm? awal ne zai aure daga dina firgici da da sun yi lafiya ga hmm? hankalin dangi da yan wai awal ne zai aure gobe shi yasa maskina sunan zan gaya miki wannan magana eh sunan zan ce miki kin manta da wannan yaran wace batunsa wanda ga samarin nan kamar jamfa a jas eh dan me zaki mutsawa kanki Baby, mu iyayenki ne, mu duk duniyan nan ba wanda yake son ki yake ƙaunar ki irin mu, mu muka fi cancanta mu san sirrinki. Menene yake faruwa? wani ya cuce ni ya cuci rayuwata ya tozarta ni ya sa na bar ta banda har in mutu ba zai taɓa gogewa ba ban gane ba menene me ya miki dan Allah dan annabi momi ku ya hakuri ku fi mu saboda na riga na zubar da mutunci na da mutuncin family din mu gaba ki ɗaya ta yaya ta yaya kawai shi kenan don ya ce ba zai saurare ki ba shi kenan sai kuma mutuncin gidan mai tabu ƙarya ne ta yaya mutuncin wannan gidan zai tabu so take kawai ta rika daga mana hankali ai bai kamata ba don muna son kike ta daga mana hankali hankalinmu yana tashi menene lokacin da muna kasar waje kafin mu dawo Najeriya Abu da yau da ni kuma ya min alkawarin ko menene ya faru a tsakanin mu zai aure ni. Hakan ya sa na yadda da shi. Har abin da ya faru a tsakanin mu ya faru. Kamar me me kike nufi me ya faru? Bayan hakan na samu ciki. Ni ne? Ciki? yanzu ke kin taba zubar da ciki shine ba ki san da mu ba a'a abubuwan zubar da shi ba kina nufin yana nan na yi ƙoƙarin na zubar da cikin amma bai zubu ba shine muka yi ƙarya muka dawo Najeriya sai aka ya da shi kai ga mu da bai zubu ba ya aka yi da shi yana ina shine ne muka dawo nan Najeriya muka yi ƙarya muka ce an kore mu ba kore mu akai ba shine na haifu ɗan na da daga na yanzu ina ne daga na firgici da damuwa a can gidan marayu gidan marayu a yanzu ke kai har kun haihu har ma kun mutu shi ke zan yaro ya maraya ba dai ta faɗo shi ba za mu san la ilaha illallah a wani gidan marayun kuka kai shi kuka kai shi daga ga abin da ta haifar daga dina ga abin da ta haifar daga dina ga abin da ta haifar daga dina daga dina to din na ji bayanin ku kuma na gamsu da abin da kuka faɗa na so a ce da alhaji kuka zo anyway yanzu ina shi wanda ake zargin yake yana can wurin dinan bikinsa daga dina din za mu yanka masa kazar wahala sai ya ji a jikinsa sai ya san cewar hukuma ba a bar wasa ba ce hukuma ta fi ƙarfin kowa duk wanda ya taka doka hukuma hukunci zai taka shi ni kuma wallahi sai mun nuna mashi cewa ba irin 'ya'yanmu ake tabawa a zauna lafiya ba to wai ni shi Ɗan waye shi ne dan gidan tsohon gwamna s kurmi um, shi wannan yaron ne ake magana a kansa ne na ku mc malam ibrahim sharuka mai sa ku nishaɗi a da yaushe gidan biki masoyin annabi nake kowa fatan alheri a yanzu tun da mun riga mun buɗe taro da addu'a an yi biografin amarya da ango za mu fire wato lightin amarya da ango domin sa su nishaɗi da allah ƙare musu babban tafi ku nan gurin wannan dabban angon da yake zaune a matsayin ango bai cancanci a haɗa zuri'a da shi ba sabida wannan ba shi da asali sannan bai san me yake yi ba rashin sani ne ya sa aka ɗauki wani ahali ake so a haɗa da su sabida iyayen shi daga ganinsa iyayensa ma ba su ba shi tarbiyya ba don haka yau ne nake so in nuna muku cewa ya kike yi yawa ce ce har da zaki zo ki rinka nan maganganun a gurin biki wace ce ke waye asalin ki daga ina kika fito ƙarya kike wallahi ko kike ki ga wace ni a ƙasar nan ba ma a garin nan ba kuma zan nuna miki cewa ni yar asali ce kuma ina da power a wannan state din don haka baby yi musu bayani mu samu mu ji dan nasu yana da mutunci ko kuma ba shi da mutunci ko na musu bayani awwal saurayina ne tun lokacin da muke makaranta a turai ya rika yaudara ta yana cutata idan na masa magana sai ce ai na damu za mu yi aure har ya rinka yaudara ta na amince da abin da yake so muka rika aikata abubuwan da ba su dace ba kai ƙarya kike yattar batsula yatta shiga tsiya ɗana ya fi ƙarfin a ci masa mutunci a cikin garin nan ina alfahari da matsayina ku kalle ni da kyau ɗana ba zai aikata wannan ba ɗana kuma juya ne in rufe miki bajin ne to shikenan tunda haka ka ce bari a nuna ma proof din fatima wani abu ne proof a'a wai wata bari ta nuna maka dalili Mm, Fatima! Da na firgici da damuwa da sanyi ya zubar ruwa ga hankalin dangi da yan uwa. Wannan shine ɗan da muka haifa da ni da awwal. Da na sani kiya a rayu. Bayan mun haife shi muka kai shi gidan marayu tare da amincewar idan muka yi aure za mu ɗauko shi mu ci gaba da riƙe shi ba tare da kowa ya sani ba. Daga ni na ga abin da ta haifar. abin da kamun babu abin da zan ce maka sai dai in ce na gode Allah ya saka azzalimi mayaudari macuci kuma wallahi ka sani cewa duk abin da kamun sai an maka sai an maka ma fiye da wanda kamun Abin da ka faɗa da gaske ne To wallahi ba wanda ya isa imin rashin mutunci a cikin garin Babu shi ba wanda ya isa. Ko za mu nuna maka. Za mu nuna maka. Wallahi ba za ku kaba shi ba. baki ne hukuma kuke magana ita hukumar Vamos kuna kallon aka ci mutunci na cikin garin wanda ta samu wannan don adalata mu siyasa ta wannan shiri ne don adalata mu siyasa ta wallahi ba wallahi ba zan yadda wallahi ku zo ku ku zo ku wallahi na la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله dan Allah abin aka faɗa akan awalu gaskiya ne da gaske ne amma ki na shiga uku daga dina ga abin ta haifar daga dina ga ni ga ya rayuwa ta za ta kasance kai kai kai ah! ku bari abu komai a hankali mana a samu a yi sulhu kowa ya tafi inda zai tafi sulhu da wa ai bai isa yi sulhu da shi ba yanda ya tozarta mana yar mu haka ni ma wallahi sai na tozarta su a ƙasar nan wace take ke din me ke asuwa kare da gudun layya ƙarya kike ƙarya ki ta sha ƙarya ki ce za tozarta min dana kuma sai na ji dalilin wane ne ba ku dama cewa ku zo ku yi min wannan wulakancin don a bata min siyasata ni ma sai na kine min ɗinku siyasar kaɗin banza siyasar kaɗin wofi siyasar ka yata bata fi siyasar ka muhimmanci ba da mutunci ya tozarta min yata yadda ya tozarta ta nima sai na tozarta ku gaba daya har ka dubi ido na ka cewa ce ce ni ni mace ce cikakkiya a kasan nan mai iko ta wofi ba macen ba sai a matan asuwa iya shari'ar doki ma ta ishe ki da kika je kuka ɗauki sa kuka je kuka ɗaura aka ke na hawa ta mace ce ke ke me ba saki burge a matan masuwa ce ce ke me za a gani a jikinki gashi dokin amma kan ma kariya kike mijin nawa zaki kalla ki ce min wani shashasha to ba shi ne sa'an ki ba ni ce sa'an ki ni ce daidai da ke wallahi wace ce ke ma hada zaki faɗi wannan maganar ke kuma asuwa shashasha ai ban da lokacin ki dama an saba gantalin tallan aya a titi ba ni da lokacin ki ki barin yi da wannan solobiyan mijin naki wallahi ƙarya kike mijina ba sa'anki ba ne ba ƙarya kike wallahi kai kai kai ya isa haka haba da Allah ku bari abu komai a hankali mana a samu ai sulhu kowa ya tafi inda zai tafi sulhu ai in ana son ayi sulhu sai dai ya hada da yata da waccan da zai aura a daura musu aure gaba ki a ina ya kike yi biki isa ba ta gama cikin shegen a zo a nana mun a ce dama shirin da kuka yi kenan to wallahi da sake ɗana ba zai auri wanda ta yi cikin shege ba ina gwamna kawai kura ta faɗi ta mutu ta fi ƙarfin kiyashi ya ja gawarta. Ku dakata, ku dakata, ku dakata, a dakata da Allah. Na fahimci abin da naku, masalaha ba za ta yi ba. Kar ku manta, a nan a gaban hukuma kuke. Kar ku manta, wannan yayi nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan, ya kuke son yi da ku ne, a'a. Kar ku manta ba ku ƙarfin hukuma ba fa. babu wanda ya fi karfin hukuma a nan gurin wallahi ke wallahi ki ba a hankali karki tunanin saboda KDPO ce ki ce za ki zo ki ɗauki wani size na daban ki nuna son zuciya idan buki wasa ba sai kin yi ta aikin ki daga nan duk inda za mu je daga nan mu tafi har majalisar ɗinkin duniya ba na jin tsoro a shirye nake ko duk abin da na tara zai kare to shi kenan ya isa ya isa duka ya isa ya isa yanzu abin da za a yi tunda komai ya ci ya cinyewa ni yanzu zan rubuta zan ɗan ku zuwa court kes ya fita daga nan hannun mai 'yan sanda in ya so abin da za ku je can alkali ku yi a gabansa ya fi sauki bismillah kotu kuma eh. a'a wallahi ban yadda ba idan dai aka ce za a tafi kotu to wallahi tallahi za a ɗora musu aure da wannan yarinyar ni kawai a'a kuma wallahi na riga na ɗau alwashin ba zai taɓa aurenta ba in dai ina rayu ga shegen da yawa ta cikin shege an yi asara dan shege dan halakka fasa kika ce na ce shege wallahi ba za ta yiwu ba na rantse da Allah ba za ta yiwu ba idan an yi na yadda da wannan lamarin Allah bai ku mu tafi kotun daga dina ga abin da ta haifar daga dina ga abin da ta haifar daga dina ga abin da ta haifar <coughs> daga to kuka abu ne kika siya kika biya kika kuma ba da la'ada don kuma an baki wani sai wani kira mutane kuka sai da na faɗa miki da baki na na faɗa muku na ce ba na so kada a yi ba na so kada a yi kuka ɗauki magana ta kawai kamar wani mutumin da yake son ya matsa muku to yanzu an yi kuma an sami yanayi ba daɗi kuma sai ki zo ki kuka a'a ni wallahi ba na san shi wa wannan ne bake sa ba magana aure ba ta shi haba malam duk da mun gaya maka abin da ya faru to a wannan ma bujirewa za ku yi an bujirewa za ku yi ga kofa nan kin san wani abu Kin fa shi kenan kin zama tawa na zama naki daga yau <laughs> ai bari ki jin gaya miki kin san kyan da abokan ango za su yi ko na rana? yanzu fa daga yau shi kenan kin zama tawa ko hmm. naka kawai ka sani kuma naka kake faɗa ka san irin kyan da zamu yi ni da kawaye na kuwa ai duk kwalliyar da kuka tana da za ku ba za ku kai mu kyau ba saboda mun ci buri fa in kika ga burin da muka ci fa ke dai bari kawai sai ranar bana da cika baki ka bari sai Allah ya kai mu ranar sai ka gani don kaka zo mu je mu fi ku ji kunya ku to yanzu dai ba wannan ba wai um, wani MC kika daukar mana rana eh wani Ibrahim Sharuka MC Malam Ibrahim Sharuka wannan Malam Ibrahim Sharukan din fa ina ganin sa fa a Instagram Ghana Togo Cote Niger ko ina yana zuwa biki ba shi kika dauko mana a gaskiya ki ce ranar za a ragargaje za a yi caskale an tashi kawai zan gaya wa abokanai na idan Allah ya kai mu ranar eh. kawai su fito ai caskale <laughs> soyayya da yaudara fatima kin cutar da lamurana in kika bari ni kin sariya kuma ya ga ba zan iya ba fatima komai a hankali ake yi. in har na yi kuskure ya ke ce ke nuna inda zan bi kada ki dau zugar mutane Sayar da hankali ki dole. kin san da ni da ke masoya ne fadan na kira amina fada da ni da ke fayawa ne masu son su ga kazance ne waɗansu na farin cikin rayuwa ko kuma na baki ciki abin da na yi ya bata ranki ki gaya mini zan biya miki idan da wace rai yake so wallahi a zuciya ke ce na duba idan da wace zuciya ke marai ke ce na zabu mai kyan haiwa idan da wace so yake mini kawa ki zama tubalin duwa naku MC Malam Ibrahim Sharukan gidan biki mai sa ku nishadi a koda kuma masoyin annabi da Allah yi wa amarya da ango babban tabi ƙara taba musu da Allah tunda mun riga mun bude taro da addu'a za mu kira babbar aminiya amarya kawar amarya wacce ita ce za ta gaya mana wace ce amarya kuma ta yi wa amarya fatan alheri da Allah ku yi mata babban tafi a ba kowa ba ce face aminiyarta sakina Kare mata tafi don Allah in sakina ta ji ita muke so mu gani a wannan guri domin ga kawarki kuma ga angonta ranar ta ce kuma bikinta ne bismillah sakina ƙara tafa mata da Allah to ga malama su kina nan bismillah Assalamu alaikum jama'a ina makowa da ya zo nan gurin barka da zuwa sannan ina ma amarya fatan alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya. amma kuma ni a guri na wannan shine dare mafi muni wanda na bar wa kaina sani sanin da ni ni kadai na san da shi namiji wanda kake tunani shine zai iya rike ka ko kuma kake tunani shine masoyinka a lokuta da dama ba shi yake zama masoyinka ba wanda baka tunani zai iya zaman maka kuma mu matan muna da wani abu wa'anda suke son mu akwai da yaushe ba su muke so ba wa'anda zuciyar mu ta nuna mana ko kuma zabin da zuciyar mu ta yi mana shi muke amfani da shi I know I've played with my golden opportunity. I had the opportunity amma na yi wasa da shi. Allah ya ba ku zaman lafiya. Allah ku yi kawo amarya babban tafi ku tafa mata da Allah. A yanzu za mu kira mahaifin amarya ku yi masa babban tafi in ya ji shi muke so mu gani. To ga mahaifin amarya nan ya taso domin ya zo yi wa amarya da ango fatan alheri da dukkan wanda ya halarci wannan guri mu ne maka lale mu ne maka barka da zuwa na musamman mahaifin amarya bismillah jama'a assalamu alaikum a matsayina na mahaifin amarya na yi wa kowa barka da zuwa husna ya ce kuma alhamdulillahi ta girma a hannunmu mun mata tarbiyya ta yi karatu ko muna sa ran za ta yi mijinta biyayya A haka zalika shi ma habib mutum ne na gari kuma mun yaba da halayensa kuma muna sa ran zai rike mana mu da amana allah ubangiji ya ba su zaman lafiya ya ba su zuriya ɗaya ba sannan kuma muna fata allah ya mai da kowa gidansa lafiya mun gode ku tafa masa da allah ku tafa mahaifin amarya so muna godiya a yanzu za mu taso amarya da ango gidan biki domin sa ku nishadi malam ibrahim sharukan naku a koda yaushe ku yi wa amarya da ango babban tafi amarya da ango bismillah ku dan taso ga amarya ta ango sana'ar